To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu salamu al-atammanil akmalani ala sayidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qa'idil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. a daidai wannan lokaci ina maimaita jajantawa ta ina maimaita isar da ta'aziyata zuwa ga ‘yan uwanmu musulmi masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan waƙi'a ta auku da su ta faru da su a Kaduna local government na Igabi Tudun Biri muna fata Allah madaukakin sarki ka gafarta musu ka sa aljanna ita ce makomansu ka sa sun yi shahada kuma ka amsa shahada su kamar yadda alhamdulillahi zantuka suka gabata daga dukkan ɓangarori na musulmai wallahi ina mai kyautata zato wa ɓangarorin musulmai da yawan gaske sakamakon waɗannan abubuwa da suka faru na farko dai alhamdulillah ta bangaren ɗariƙa mun ji kowa albarkacin da ya tofa akan wannan abu da ya faru kuma yana alhini da wannan abun da ya faru yana nuna tausayawarsa yana nuna rashin amintarsa da faruwan wannan abu. Haka idan ka koma ɓangaren izalan Jos sun nuna taƙaicinsu da faruwan wannan abu, sun nuna hatsarin faruwan wannan abu, sun nuna rashin jin daɗinsu da faruwan wannan abu. Haka abin da ya shafi izalar Kaduna. sun nuna taƙaicinsu da faruwan wannan abu, sun nuna tausayawansu da faruwan wannan abu, haka wani ɓangare daga cikin salafiya ɓangare daga cikin salafiya su ma sun nuna takaicinsu da faruwan wannan abu, sun nuna baƙin cikinsu da faruwan wannan abu, haka abin da ya shafi ɓangaren kiristoci. Akwai waɗanda suka fito suka nuna rashin jin daɗinsu da faruwan wannan abu. To gaskiyar magana, babban abin da ya ban mamaki shine ɓangaren zantukar da Malam Idris Abdulaziz da almajirinsa Baffa Hotoro suka sake. Da farko dai abin da nake so gaskiyar magana al'ummar musulmi mu fahimta a cikin wannan kuma insha Allah za mu bi dukkan zantukan da suka sake a ganin su su suna gani kamar wani abu ne na ilimi suka sake wa al'umma don su fahimci abin da suke so su faɗa sabida ɓangaren Malam Idris za mu faɗi abin da ya faɗa kuma shi babba hotoro za mu bijirar da abubuwan da ya faɗa sannan kuma mu biyo da martani da raddi akan waɗannan zantuka da suka bijirar da su a ganin cewa su suna ƙoƙari su fahimtar da al'umma wani abu a ƙarƙashin wannan abun da ya faru. Da farko dai, alhamdulillah, ya yi ƙoƙari ya nuna cewa bai ji daɗin abun da ya faru ba, bai farin ciki da abun da ya faru. Na'am, Malam Idris ya faɗi haka. Baffa Hotoro ya yi ƙoƙari ya nuna cewa Allah ya ji ƙan musulmi, duk da faɗinsa cewa Allah ya ji ƙan musulmi, ba zan iya faɗan cewa menene manufarsa akan haka ba. Allah ya ji ƙan musulmi wato ban sani ba, ko yana nufin cewa in akwai musulmi a ciki Allah ya ji ƙan shi, to ba mu sani ba, amma da ya fito ƙararrai bayyana menene manufofinsa. Tunda daga cikin abubuwa da sifofin da shi ya yi ta bayarwa wajen haɗa abin da ya faru, da zina haɗa abun da ya faru da luwaɗi har ma cewa luwaɗin ya fi wannan aikin da suke yi. To wannan yana bayuwa ga watakila tayo abun da yake nufi da musulmi a wajen idan akwai musulmi a ciki Allah ya ji kanshi watakila shi ne abun da yake nufi so idan wannan ita ce manufarka ai gwanda kawai ka fito karara ka ce ta ba kana nufin kowa da kowa a cikin su ba in akwai musulmi a ciki don kai baka tabbatar da musuluncin su ba sai ka fito karara sai ka bayyana wa al'umma To amma ina so in ɗauki abun ɗaya bayan ɗaya. Da farko dai zan fara magana a kan abun da ya shafi Malam Idris Abdulaziz kafin in zo kan almajirinsa. Da farko dai a Malam Idris kafin in zo kan raddi maka al'umman musulmi nake so su fahimci wannan raddi da nake gabataswa wallahi ina gabatar da wannan raddi don maslahar al'umma ne. ba wai dan abin da Malam Idris yake faɗa ko wannan bawan Allah abin da yake faɗa ba. Mm saboda al'umma ne muke fahimtar da su. Ganin akwai waɗanda suke ruɗuwa da maganar da shi dokto yake sakewa. Wajen zaton su cewa abin da yake faɗan akwai dalili ko mutum ne kamar wanda yake son ya gaya wa al'umma gaskiya, al'umma ne suke bijirewa wannan gaskiya. Don haka nake so in fahimtar da al'umma kuma alhamdulillah. shi a ɓangarensa yana fitowa ya faɗi kamar wa'insu nasarori da shi yake gani kamar yana samu. Alhalin mu ba ma ruwanmu da wannan ɓangaren, amma tun da wannan usulubi ya ɗauko, to insha Allahu ba za mu bar kowane usulubi daga cikin usulubin da ya ɗauko ɗin ba, za mu ci gaba da fahimtar da al'umma. Ina so in gaya muku dalilin da ya sa nake bibiyan Malam Idris nake masa raddi, bari in gaya muku abin da yake faruwa, don da yawa mutane ba su sani ba. Wallahi, abin da ya sa ban sa rantsuwan ba face saboda watakila wanda zai yi shakka yana iya gamsuwa saboda sa rantsuwan wanda yake kokonto watakila zai iya gamsuwa lokacin da aka sa wannan rantsuwan shine hikimar da ya sa na sa rantsuwan amma da ba sai na rantse ba akwai wasu bayin Allah a ƙasar Cameroon a sakamakon wannan raddi da nake gabatarwa sun kira ni ƙarara suka ce shekara ishirin suna bin Malam Idris, amma sakamakon waɗannan abubuwa da na yi ta yi nake warware zantukarsa, wallahi sun fahimta kuma sun sauka daga binsa. Ƙarara wannan ina tabbatar muku da wannan. Abu na biyu, akwai waɗansu mutane a dukku sun shiga haya Islamic. sun fara ɗaukar tafiyarsa kenan sakamakon waɗannan raddi da nake gabatarwa suka kira ni suka ce wallahi da sun fara bin Malam Idris amma sakamakon waɗannan zantuka da suka ji muna sakewa alhamdulillah sun janye sun janye sun janye suka ce sun daina sannan alhamdulillah daga cikin ɓangaren almajiransa bai ma sani ba akwai da yawa waɗanda suke kirana su ce wallahi ba ma tare da malam akan wannan yanzu akan batun Palestine akwai da yawa a cikin almajiransa wanda sun kira ni suka ce ba sa tare da shi akan haka sannan akan kadiyoyi da yawa ba zan iya lissafi ba akwai da yawa waɗanda sukan ce mun da suna tafiyar Malam Idris yanzu sun ajiye saboda waɗannan bayanai da ake isarwa shi yasa mutane watakila ba za su iya fahimtar maslahar da yasa muke fitowa muke wannan raddin ba to yana daga cikin dalilan da ya sa nake wannan raddi saboda ina samun al'umma da yawa waɗanda suke janyewa daga bin Malam Idris da wannan fahimta tasa. To alhamdulillah don yana da kyau mu rika bayyana wa mutane nasarorin da ake samu a cikin faɗakarwan, nasarorin da ake samu a cikin raddin, kuma alhamdulillah shi kansa ba zai ce maka an ci mutuncinsa ko an zage shi ko an aibata shi a cikin raddin da ake gabatar masan ba alhamdulillah daga cikin waɗanda muka samu na samu a cikin kashi ɗari kashi saba'in da biyar abin da suke faɗa sukan ce bisa usulubin da ake biyowa wajen mayar masa da martanin da raddin wallahi suna fahimta kuma sun fahimci raddin ba wai saboda ƙiyayya ba ne a'a raddin tsakani da Allah suna, suna fahimtan cewa ana gaya masa gaskiya ne don haka suka janye suka janye ina tabbatar muku da waɗannan abubuwa da na bijirar muku alhamdulillah sun faru kuma su ne abubuwan da suke faruwa don haka shi yasa na ce bari in isar wa al'umma kamar yadda yake kokari ya fito ya haska wa mutane kamar suna fahimtar da'awar da yake kai a'a ina masa albishir albishir kuma mara kyau cewa al'umma nan da kai kake gani suna fahimtar ka ba sa fahimtar ka hasali ma hasali ma suna janyewa daga jikinka suna fita daga tunanin su tattare da kai to dama janyewa kai daga irin wannan abun da kake saba wa al'umman musulmi baki ɗaya a kai to da ya fi maka so saboda haka wannan ita ce sako da nake so in haska wa duniya alhamdulillah na tadda wanda yace shekara 20 yana tare da kai malam Idris sun janye sun ce sun janye baki ɗaya sakamakon bayanan da muke ta musu muke haska musu alhamdulillah wannan shine dalilan da yasa nake fitowa nake martani wa malam Idris saboda maslahar al'umma inda saboda kai ne ba zan yi ba don haka a fahimta ina yi saboda jama'a ne ina yi saboda al'umma ne inda ba don al'umman ba akwai zantukan da ni a wurina ba zan ma saurare ka ba akwai zantukan da nake ji kake sake su wallahi ba zan saurare su ba amma ina yi saboda mutane kuma saboda waɗanda suke tare da kai ana samu sakamakon waɗannan bayanan su koma su ce su ma ba sa tare da kai akan kaza da kaza da kaza kai baka sani ba so saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan to alhamdulillah kamar yadda na faɗa ɗazu a muna isar da godiya ta musamman ga ɓangaren izalar Jos, ɓangaren izalar Kaduna, ɓangaren wasu salafiya, ɓangaren wasu Kirista, dukkaninsu sun nuna alhininsu, sun nuna baƙin cikinsu, sun nuna damuwansu game da wannan abin da ya faru, game da wannan waƙi'a da ya faru da waɗannan musulmai masoya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a Kaduna, ƙaramar hukumar Igabi Tudun Biri. Kamar yadda dukkan wani mai tausayi, dukkan wani mai imani dukkan wanda yake da imani a zuciyarsa na san cewa dole wannan abu ya dame shi dole wannan abu ya ɗaga masa hankali sabida lokacin da zaka ga waɗannan bayin Allah waɗanda aka kashe su ta hanyar bom wanda aka kira shi da sunan kuskure har a yanzu ban gamsu a matsayin kuskure ba ne ban gamsu a matsayin kuskure ba tana iya yiwuwa haka amma ban gamsu ba saboda bisa fiskar yadda abun ya faru da farko dai yan uwa wannan abu ya faru sau biyu ne ya faru na farko kaddara kuskure ya sake maimaituwa wannan ma yana gwada kuskure ne sannan abu na biyu ya aka yi dama hari akan kai hari ba tare da an tantance ba ne ba tare da an san waɗanda za a kai musu harin ba yanzu ka san gidanka kana ƙoƙari ka kare gidanka ka kiyaye gidanka gwargwadon iyawanka ka kare iyalanka ka kare matanka ka kare 'ya'yanka gurgudun iyawanka to me zai sa kafin ka kai kafin ka kai hari ba za ka tantance wanda za ka kai harin a kansa ba wannan hakika yana nuna gazawa gazawa na iya aiki dole ne a tuhumi wanda suka yi wannan da cewa anya sun iya aikin kuwa to kaga wannan ai wala abun kunya ne hakika abun kunya ne to alhamdulillah da farko dai a dangane da abun da ya shafi wannan ƙadiyya malam idris ban san menene dalili da ya sa duk abun da yake na gaskiya duk abun da yake na daidai ba ka bin wannan hanyar yanzu lokacin batun Falasɗin, lokacin Falasɗin, haka musulmi suka yi gabar kai yamma kai da almajirinka batun Falasɗin musulmi suka yi gabar kai yamma kai da almajirinka. Sannan hakanan wannan matsala wannan ƙadiyya still musulmi suka yi gabar kai kai yamma wanda abun mamaki a samu Kirista ya fito ya nuna alhininsa, ya nuna baƙin cikinsa a fili ya ajiye dukkan saɓani, ya ajiye dukkan saɓanin fahimta don in akwai saɓanin fahimta wanda ya fi shine ka ce tsakanin Kirista da Musulmi saɓaninsu ya fi yawa sama da kai saɓanin da ake da kai. So, amma sai a samu Kirista wanda zai fito ya nuna cewa lallai waɗannan mutane tunda sun fito a kan son manzan Allah yana kyautata musu zaton cewa aljanna ne makomansu. Kirista ya faɗi wannan. Kirista ya faɗi wannan. To, mu je kan zantukan da ka sake. sannan kuma ina so in fitar da wannan matsala a yadda ka faɗe ta insha Allah sannan in biyo da almajirinka shi ma abin da ya faɗa duk da almajirinka ya ba da shaida a kanka ban sani ba ko wannan shaidar da ya faɗa a kanka yanzu ya janye to idan ya janye sai ya fito ya gaya wa duniya ya janye wannan shaidar da ya bayar idan kuma wannan shaidar har yanzu tana nan a kanka wannan almajirin naka idan wannan shaidar da ya bayar a kanka har yanzu wannan shaidan tana nan to ai kaga akwai fa matsala ya kamata ya fito ya bayyana wa duniya ya janye daga wannan shaidar da ya faɗa a kanka don ya ba da shaidan da duniya babu wanda ya taɓa ba da irin wannan shaida a kanka kowa ya san haka kuma kowa ya shaida kuma kowa ya ji duk mai ji ya ji mai sauraro ya saurara mai kallo ya kalla ya ji waɗannan abubuwa da duka da batutuwan da ya sake a kanka to ban sani ba idan ya janye to ya fito ya gwada wa duniya ya janye waɗannan kalaman idan ya janye su to sai mu ga meye dalilin janye su yanzu ya janye su a bisa wani dalili to alhamdulillah shi da kansa almajirin naka ya ba da shaida a kanka wannan ita ce gaskiyar magana sannan abin da yake na gaba shine alhamdulillah abubuwan da yake so ya haska wa mutane da farko dai yana nuna cewa shi ma hakan bai masa daɗi ba shi ma hakan bai masa daɗi ba kamar yadda yake wa duniya to sai kake ture shahadan da aka ce sun yi bisa wani dalili ka ture wannan shahadar babu fa wani dalili da ka yi kwatin daga ƙur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka wa mutane ce wannan ita ce dalilin ka na ture musu wannan shahada dukkan wanda za su ce sun yi shahada. Eh to assalamu alaikum. Da Allah dan yi hakuri yau ina fama da matsalar network. Eh muna fama da matsalar network. To saboda haka abunda insha Allahu za mu ɗauka mu kawo al'umma. Waɗannan zantuka da ka sake su kana ƙoƙari ka haska wa mutanen duniya cewa wani aiki ne suka zo mara kyau. Don haka shi ya sa ma wannan abu ya faru da su. Wato kenan in an fahimta kai kana so ka haska wa duniya cewa eh kai ma abun ya maka zafi to amma kai abun da ya maka zafin kana so ka gwada wa duniya fa ya za a yi dama waɗannan mutane su zo wajen abun da ba yi da kyau don haka saboda wannan abun da ba yi da kyau ɗin shi ya sa ma wannan abu ya faru da su kamar yadda ka kafa hujja dai akan falasɗin su ma Palestinawa ai irin maganar da ka sake kenan ka ce su ma azzalumai ne Saboda haka shi ya sa ma waɗannan abubuwan ya faru da su. To still waɗannan ma irin hukuncin da kai kenan a kansu. To kai in na fahimta babu wanda kake kyautata masa zato a cikin musulmi. Kenan in na fahimta Malam Idris kenan kai ne kaɗai wanda kake kan daidai. Kenan kai ne kaɗai musulmin kirki. To kuwa idan haka kake ji a ranka, to ka koma ka yi nasiha wa kanka. Da farko dai, shi manzan Allah yana cewa ummati ummati al'ummata al'ummata to kaga idan har annabi zai ce ummati ummati bai faɗi mutum ɗaya ba to alhamdulillah jama'ar annabi kenan suna da yawa ba kai ba ne malam Idris idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ummati ummati al'ummata al'ummata to lalle malam Idris ashe ba kai ba ne. al'umman annabi suna da yawa annabi kuma ya jingina wannan al'umman zuwa gare shi Su saboda haka abinda nake so in haska wa mutanen duniya bayi da hujja ko ɗaya shi da almajirinsa a kan wannan batu na ture shahada nan da ake faɗa domin babu aya ɗaya babu hadisi ɗaya da suka kawo surutai na bakinsu suka dinga kawowa wanda insha Allah za mu kawo musu hadisai da suka tabbatar da wanda aka ƙona insha Allah ya yi shahada kuma wannan daga annabi ne su kuma muna jiran su yanda za su zo su ture waɗannan hadisai da za mu bijiro da su don haka idan an fahimci magana da nake so in faɗa da shi da almajirinsa duka surutai suka yi ta yi ai ba maganan surutu ba ayoyin alkur'ani da hadisan annabi za ku jawo wa mutane ku ce wannan fa bai tabbata shahada ba ku kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah wanda ya tura wannan shahada ba surutu za ku yi ba surutu kam wanda bai taba karatu ba zai iya maka surutu wanda bai san komai ba zai maka surutu babu wanda ba zai iya maka surutu ba duk wanda Allah shi baki to zai na da surutu a'a abinda ake so ku kawo hujjojinku na cewa ba hakan bane amma za mu yi ƙoƙari mu bijiro da hadisai da suke tabbatar da suna ɗauke da nau'in shahada suna tattare da nau'in shahada kuma jingina musu shahada ita ce kyautata musu zato kuma aiki ne da hadisin manzon Allah da ya yace zannu bil mu'minina khaira ku kyautata zato wa mu'minai akasin haka rashin kyautata zato wa mu'mini ne rashin kyautata zato wa mu'mini da farko dai mu dauki wannan hadisi da yi batu akan masu shahada idan muka ɗauki wannan ruwaya ta Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wa wa sallama yana faɗi a cikin wani hadisi ash-shuhada'u khamsatun shahidai guda biyar wannan ba yana nufin cewa shahidai iyakacin su guda biyar bane saboda zaka yi karo da waɗansu hadisai da suka yi itlaqin masu shahada bakwai wanda shi din ma ba za ka takaita shi a haka ba in ka koma cikin waɗansu hadisai kuma sai ka ji suna ta ambata maka wasu amma dai wannan hadisi ya zo da cewa al-mat'un hmm, a dai hakuri yau muna fama da matsalar network ayi hakuri daga cikin waɗannan shahidai guda biyar zan lissafo mana su kamar haka al-mat'un wanda aka soke shi yana daga cikin wanda ya yi shahada al wanda ciwon ciki ya murɗe wal wanda ya nitse a ruwa wa sahibul hadam da wanda katanga ya ribta ta kansa wa shahidu fi sabilillah da wanda ya shahada cikin tafarkin Allah ma'ana kamar wanda ya halarci yaƙi aka kashe shi a wajen dukkanin waɗannan sun yi shahada sannan an samu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mata udduna shuhada me kuke lissafin shahidai sai wannan hadisi wanda sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa me kuke lissafin sa a matsayin shahidai sai suka ce ya rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahidun duk wanda aka kashe cikin tafarkin Allah shahidi ne wallahi ko ta wannan fiska zaka tabbatar musu da wannan shahada sai manzo Allah ya ce inna shuhada a ummati yake cewa in an ce haka to ai shahidan al'ummata idan laƙalilun to ai za su zama kaɗan. A lura da wannan da kyau, in an ce iya wanda aka kashe cikin tafarkin Allah ma'ana a wajen yaƙi, to ai za su zama kaɗan. Kaga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam shi mai kwaɗayin a samu shahadar da yawa, mai kwaɗayin al'ummarsa su samu shahadar da yawa. Shi fa manzon Allah ummati ummati yake faɗa. yayin da annabi yake cewa ummati ummati to kai kuma kana kokarin ka keɓe kanka kamar kai ne kadai mai daidai kamar kai ne kadai mai gaskiya kamar kai ne kadai wanda kake kan shirya dukkan al'umman musulmi su zo su haɗu a kai ya zama ka ture dukkan waɗannan ya zama kai ne kadai akan daidai Bangaren izalar jos sun nuna tausayawarsu sun nuna kaitonsu sun nuna rashin jin daɗinsu da faruwan wannan abu ‘yan izalan kaduna sun nuna kaitonsu sun nuna rashin jin daɗinsu sun nuna damuwansu da faruwan wannan abu ɓangaren salafiya da yawa sun nuna damuwansu sun nuna matsalar da wannan matsala da ta faru sun damu da wannan abun da ya faru kuma dukkanin waɗannan ɓangarorin sun yi addu'o'i na cewa Allah ya tozarta waɗanda duk suka aikata wannan abu kuma Allah ya kawo ɗauki a cikin wannan al'amari dukkaninsu ya zama na cewa ka haɗa dukkan waɗannan ɓangarori baki ɗaya ka ce ba mutanen kirki ba ne misali? Ko kuma ka ce a dukkaninsu ba kan daidai suke ba, kai ne kake kan daidai? To, mu lura duk wanda ya ce mutane ba su iya ba, to shi ne bai iya ba. Duk wanda ya ce shi ne, to ba shi ba ne. Duk wanda ya ce To, saboda haka, sai mu kula. ga batun shahidai a cikin wannan hadisi. A nan dai, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce, Idan shuhada a ummati idan, wato yana cewa, inna shuhada a ummati idan laƙalil. Idan har an ce iyaka wanda aka kashe cikin tafarkin Allah shine shahidi, to ai za su yi kaɗan sosai. Kaga annabi sallallahu Alaihi wasallam mai san Eh, yan uwa mu yi hakuri za a ga dai network dinan ta ki ta daidaita ta kita zauna mana da kyau eh, amma babu matsala tun da dai sakonnin suna iskan mu duka babu matsala insha Allah kuma gwargwaro ta inda duk ya yanke to za mu yi kokari sai mu jona insha Allah har mu isar da wannan program din kai sai insha Allah so saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bari in maimaita wannan hadisin ya samu shiga a daidai wannan waje da farko dai bari in maimaita cewa ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi annabi ya ce wa sahabbansa mata udduna a shuhada me kuke lissafin shahidai wa'anne ne kuke lissafin su a matsayin shahidai cikin ku qalu ya rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahidun sai suka ce ya rasulullah wanda aka kashe cikin tafarkin Allah shahidi ne ma'ana kenan kamar wanda ya je jihadi ko ya je yaki cikin tafarkin Allah to yayi shahada Ƙala inna shuhada a ummati idan laqalil sai manzo Allah ya ce to in an in haka ne iya wanda ya tafi yaki cikin tafarkin Allah shine zai zama shahidi to ai sun zama kaɗan sosai to alura shi annabi yana son shahidan su yawa kenan a yayin da kai kuma kake kokarin ka ture wannan shahada ma waɗannan ga annabi shi kuma yana so waɗannan shahidan su yawa har ma yake cewa idan la qalil to ai za su zama kaɗan qalu faman ya rasulullah sai suka ce to su waye kuma shahidai qala man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun sai manzon Allah ya ce wanda aka kashe cikin tafarkin Allah shahidi ne wa mamma tafi fi ta'un wanda ya mutu a wajen annoba shahidi ne sannan wa man yake cewa bayan haka sai yake cewa al shahidun haka wanda ya nitse a cikin ruwa shahidi ne a lura da wannan watan waɗannan kaɗan daga ciki wanda annabi yake lissafi sannan idan aka samu wani ruwaya daga Abdullahi binu a Amrin as yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kutila duna malihi fa huwa shahid a cikin wata riwaya wanda aka kashe shi akan kare dukiyansa shi ma shahidi ne to wannan idan muka ji waɗannan hadisai kaga idan baka tabbatar musu da shahadan nan ta hanyar cewa fi sabilillahi ba to ga wata hanyar da zaka iya tabbatar musu da wannan shahada ga hadisi wannan hadisin yana nan a cikin musnad al-Imam Ahmad hadisin yana cikin Abu Dawud hadisin yana cikin Sunanun Nasa'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ash shuhada usab'un siwal qatl fi sabilillah shahidai bakwai ne baicin kisa ma'ana baicin baicin yaki cikin tafarkin Allah al-mat'un wanda aka sauke shi yayi shahada shi yasa yake cewa al-mat'un shahidun wal ghariq shahidun wanda ya nitse a ruwa shahidi ne wa sahibu zatil jambi aji wannan da kyau haka wanda ƙuraje suka mamaye masa ɓangare ya mutu a jikin wannan shahidi ne. Haka nan almabatun wanda ciwon ciki ta murɗe shi ma shahidi ne. Wa harik haka wanda ya ƙone shi ma shahidi ne. To alhamdulillah nan ne muhallin shahid ɗinmu. Kamar yadda alhamdulillah a ɓangaren zantukakka Malam Idris naji ka ce wanda sun ƙone. To alhamdulillah wanda ya ƙone ya yi shahada. In ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. da fatan dai watakila musulmai ne a wajenka in har musulmai ne a wajenka to sun ƙone sun ƙone wanda ya ƙone ya yi shahada ko bai yi shahada ba hadisi ya tabbatar mana wanda ya kone ya yi shahada Ga shi daga waye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, za a ɗauki maganar ka kai da almajirinka ko kuma za a ɗauki maganar manzan Allah annabi ya tabbatar da shahadan nan ta fiskar ƙonewa kuma wannan hadisin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin eh ya inganta wannan hadisin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin kuma mutum ya tabo hadisin ta cewa bai inganta ba ya ji abin da zai biyo baya mutum ya tabo hadisin da cewa bai inganta ba ya ji abin da zai biyo baya so saboda haka yanzu me zaka faɗa anan tunda ka ce sun ƙone kuma ga annabi ya ce wanda ya ƙone ya yi shahada Wannan ita ce tambayar, ina maimaita muku tambaya kai da almajirinka, kuma ina jiran amsa daga gare ku. Kai da almajirinka ina jiran amsa daga gare ku. Ina jiran amsa daga gare ku kai da almajirinka. Annabi ya ce wanda ya ƙone ya yi shahada, a yayin da kai kuma kake ture wannan shahadan. To amma ban sani ba, idan kuma ba musulmai ba a wajenka to fito ka gaya wa duniya waɗannan kai baka ɗauke su musulmai ba. kaga idan ka faɗi haka sai mu fi fahimtar maganar ka sosai amma idan ka ɗauke su musulmai ne to shikenan manzo Allah ya ce wanda ya kone yayi shahada ina so ku yi bayani a game da wannan hadisi ba surutai za ku kawo al'umma ba ba da surutai ake ibada ba ana ibada da hujja kawo ayan alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da kake batun sunna a baki kai da kake batun sunna a baki ai sunnar ba baki ba ne ba a baki yake ba aiki ne aiki ne saboda haka ba wai kawai a baki kake cewa mutane sunna sunna amma sunna ya yi gabar kayi yamma ba to saboda haka karanta wa mutane wannan hadisin ko kuma baka san da shi ba idan baka san da shi ba sai ka fito ka ce baka sani ba in kuma ka san da shi to wannan shine cikakken son zuciya cikakken son zuciya kenan kana ɓoye ilimi wa al'umma kana ɓoye ilimi wa almajiranka in fa ka sani kenan idan kuma baka sani ba to ya kamata ka daina faɗan abun da baka sani ba ka saurara sai ka sani kafin ka faɗa saboda haka gashi nan manzon Allah ya faɗa ina maimaita wa duniya wannan hadisin manzon Allah ya ce wanda ya ƙone ya yi shahada wanda ya ƙone ya yi shahada kuma ka ce da bakinka ƙonewa suka yi da bakinka ka faɗa duniya ta ji waɗannan zantuka da ka sake to yanzu ya za a yi da wannan hadisi ina tambayan ka ina tambayan almajirinka kuma ina tambayan sauran almajiranka duka ku da kuka dage akan wannan magana saboda haka alhamdulillah wannan hadisi ya isa ya zama hujja ba surutu za ka zo ka yi wa al'umma ba ba surutu za ka zo ka bi wa mutane kana gaya musu ba sannan yan uwa daga cikin abin da nake so in haska mana har yau mu sani cewa waɗannan abubuwa da suka faru da waɗannan bayin Allah dukkan wanda yake da imani dukkan wanda yake da imani to sai ya ji wani abu a ransa kuma alhamdulillah akwai ayoyi da yawa shi Allah madaukakin sarki yana faɗa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun kar ku ce waɗanda aka kashe su cikin tafarkin Allah matattu ne bal bari ya ce a haya rayayyu ne sai Allah ya ce ku ne dai ku sani ba ta yi kai a wajenka ka ce ba fi lillahi ba ko kai a wajenka ba fi ba ne? mu kuma mun san manzan Allah lamarin manzan Allah fi lillahi ne Ƙwarai da gaske duk abin da aka ce son manzan Allah to cikin tafarkin Allah ne son manzan Allah ya shafi fi lillahi. domin maulidin annabi aka ce suke yi maulidin annabi yana cikin fi sabilillahi so saboda haka in a wajenka ba fi lahi ba to mu mun san hanyar manzan Allah hanyar fi lahi ne sannan dubi inda Allah ya ce wala sabanin alladhina kutilu fi lahi amwatan bal a ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wala sabanin alladhina kutilu fi lahi amwata bal a ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kar ka yi tsammanin waɗanda aka kashe cikin tafarkin Allah matattu ne Allah ya ce bal ba haka bane haya'un inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne a wajen ubangijin su ana azurta su sannan idan kai dariyan mutuwan wani idan kai dariyan mutuwan wani to mutuwa dama ba abun dariya bane wato a fahimci maganar da nake faɗa sosai mutuwa ba abun dariya bane saboda kullu nafsin za'iqatul maut nan kuwa ba ina nufin sai ku ba duk wanda zai ji daɗi saboda wani ya mutu to ya ji cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa kamar yadda Allah ya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitna zan jarrabe ku da zan jarrabe ku da watan alkhairi zan jarrabe ku da sharri da alkhairi kenan 'yan uwa mu sani alkhairin da ma ka samu ita kanta jarrabawa ce ita ma fitina jarrabawa ce ba wai kaɗai saboda wani mummunan abu da kai shi zai sa Allah ya jarrabe ka ba shi kaɗai ba ne. kenan Allah yana ma jarrabawa kawai wato matsalar abun da ya sa su malam Idris da almajirinsa har yanzu abun da ba su gane ba su kaga sun tsaya akan jarrabawa kamar tana takaita akan laifi kaɗai. wato jarrabawa tana faruwa ga wanda ya laifi kaɗai. kenan jaraba nan ba ta sauka kan kowa sai wanda ya yi laifi to wa ya gaya maka in wannan ita ce tunaninka idan kuma kana lissafin a eh, lallai jarrabawa tana faruwa da wanda yi laifi da wanda bai yi laifi ba to a ina ka tabbatar da cewa wannan ɗin laifi ne kawo inda manzon Allah yayi yi itlaƙinsa da sunan laifi kawo inda annabi yayi yi itlaƙinsa da sunan laifi ko kai kake dagewa kake itlaƙinsa da sunan laifi har daga cikin abun da almajirinka yake faɗa yana cewa wai luwaɗi ya fi maulidi a uzubillah gwanda luwaɗi akan maulidi to daga cikin zantukan da almajirinka yake sakewa cewa ai luwaɗi ya fi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji inda zaka titsiye wannan almajirin naka inda zaka titsiye shi za ka tambaye shi wa ya faɗi wannan maganar dukkan zantukan nan da ya sake su wa ya faɗe su kaga surutai ne daga bakinsa babu ilimi a cikin maganarsa shi da kansa ya kirkiri maganar ya ƙagi maganar ya halicci maganar kaga irin wannan matsalar kuma wai ita ce ake tura wa al'umma a yi ibada da haka mutum ka kirkiri magana da bakinka in an titsiye ka aka ce maka wa ya faɗi maganar ba za ka iya nunawa ba da kake cewa luwaɗi gwanda luwaɗi akan maulidi ko kuma luwaɗi ya fi maulidi zina ya fi maulidi kai da bakin kafa kana gudawa mutane su je su yi luwaɗi su je su yi zina haka kake gudawa wannan ita ce saƙon da kake isarwa al'umma su je su yi luwaɗi su je su yi zina wannan shine abin da kake haskawa al'umma to kai da kake faɗan wannan maganar ba ma ita ce damuwa na ba kawai wa ya faɗe ta wa ya faɗi maganar da ka faɗa a ina annabi ya faɗi haka ko kai ka kirkiri maganar ka halicci maganar shi yasa waɗannan duk inda aka yi batu yanzu ga doctor kwanan aka gayyace ka mukabala ka gudu sai ka koma kai da almajiranka ka fi so kai da almajiranka kai kaɗai za ku yi rika zantawa in kuma ka ce a'a to har a yanzu gayyatan mukabalan nan tana nan a kanka ka amsa mana gayyatan kuma a tattauna da kai ko ta kafofin tunda na ji kace ai mutum yana iya tattaunawa ana iya tattaunawa ko ta kafofi ka zauna a ɗakin ka wannan ma ya zauna a sa a tattauna saboda duniya su tantance gaskiya kai da ka fito ka ce ba shahidan ba ka fito a yi muƙabala da kai ka fito saboda abin da ya sa muke maka haka ni har a yanzu ina kan ra'ayin cewa a tattauna da kai a tattauna da kai saboda ai ji kake kamar abin da kake faɗa dalili kake da shi ji kake abin da kake faɗan gaskiya kake faɗa to in dai da gaske kake yi ka yadda a yi muƙabalan da kai ai akwai hanyoyin da ba za a cutar da kai ba ka yadda ka tallata a social media ka ce ka amsa gayyatar ka ce ka yadda a tattauna da kai din ba wai ka fito ka gaya wa al'ummar ka a cikin masallacin ka a keɓe kai da su kawai ba ana gayyatan ka muƙabala ka gudu kwanan nan ka guje wa muƙabala inda kana kan gaskiya baya abin da zai hana ba za ka zo ba ka san idan ka zo baka da mafita su kuma al'ummar ka sai ka koma ka rudar da su da wasu maganganun da za su ne kadai suke yadda da kai su kadai don babu wanda yake sauraron maganganun ka in ba su ba in ba su ba su saboda haka su kake gaya musu wannan maganar su kake gaya musu amma ka yadda ka fito muƙabala idan aka yi muƙabala da kai kaga anan ne gaskiyar ka zai bayyana amma kana guje wa mukabala sau nawa ni kaina na gayyace ka mukabalan nan ya fi so ishirin sai kana gudu sai kana gudawa almajiranka ai kaza kaza kaza to in dai da gaske kake ga social media fito kanta ayi tattauna da kai mana ka fito ayi magana da kai ayi mukabalan da kai wannan ita ce gaskiyar magana in dai ka yadda abin da kake kai gaskiya ne kai ka san dai watakila ta yi a social media ba za ka ce za a cutar da kai ba aiko tunda kana ɗakinka kana jikin gadonka kai kana kwance ma kana iya gabatar da muƙabala so saboda haka sai ka amsa ka amsa gayyatar wannan muƙabala kuma ina sauraron ku kai almajirinsa tambayar da nake maka waɗannan zantuka da ka lissafo su cewa luwaɗi ya fi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji zina ya fi maulidi to da Allah abinda nake so in tambaye ka a ina ni ba wai maganar surutun ka ya dame ni ba kawai ka gaya mun a wani littafi kuma wa ya faɗa kawai ita ce abin da nake nema ba wai ku koma gefe kowa ya faɗi abin da ya ga dama ba har kuma almajiranku suna ganin cewa to ko hujja ne da ku ko yanzu wannan maganar ma annabi ne ya faɗe ta to ina tabbatar wa duniyar musulmi babu inda za ka samu wannan maganar da almajirin kan nan ya faɗe ta wannan almajirin naka maganganun da ya faɗan nan fa shi ya ƙirƙire su shi ya kirkire su babu inda annabi ya faɗi haka babu inda wani sahabi ya faɗi haka babu inda wani tabi'i ya faɗi haka babu inda wani magabacin kirki ya faɗi wannan babu saboda haka waɗannan maganganu ne kawai da kai kirkire su ka faɗa wa kanka saboda haka mai yadda da kai iya almajirinka almajirinka ne ya yadda da kai saboda dama shi yana bin ka duk inda ka shiga wata watakila duk da dai ina kyautata zato a wasu tunda alhamdulillah mun samu da yawa waɗanda suna cewa ba sa tare da kai da almajirinka akan waɗannan abubuwa da kuke yi da yawa alhamdulillah to kaga al'umma dai suna fahimta to kuma dama abun da muke so kenan shi yasa muke fitowa muna jawabi wa al'umma tunda al'umman suna fahimta har waɗanda suke jikin kan suna gane cewa nan fa ka sauka a layi nan fa ka sauka a layi to alhamdulillah a yayin da kai kake ganin cewa kamar abun da kake yin nan a matsayin abu ne na daidai to alhamdulillah dukkan ina magana akan wannan duk wanda ya ji daɗin mutuwan wani to tasa tana nan don haka mutuwa ba abun dariya ba ne mutuwa ba abun da za ka zo ka yi alfahari da cewa ta faru da waninka ba wannan kuma ina faɗawa dukkan waɗanda suke ɗauke da irin wannan aƙida kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un jarrabawa malam Idris na so ka fahimci wannan amma mamakin da nake wai har yanzu baka fahimci wannan layin ba kai da almajirinka duk baku fahimci wannan layin ba mamaki nake wai kun ɗauka jarrabawa akan laifi ne kaɗai Allah yake jarrabawa ita ce tambayar da nake muku ko kuma Allah yana jarrabawa haka kawai to bari in kawo muku ayoyin da suke nuna cewa Allah yana jarrabawa haka kawai hasali ma Allah ya fi jarraban muminai Allah yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatkum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan irin jarrabawan take banta zalla zalla ga wanda ba mutumin kirki ba ko kuma wannan jarrabawan ta gane tambaya gare ka malam Idris kai da almajirinka ku bani amsa malam Idris kai da almajirinka ku bani amsa sannan abu na biyu cewa Allah ya yi, alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun jifa abinda Allah ya faɗa cewa Allah ya yi, bayan kun ce kun yi imani kuna tsammanin ba za a jarrabe ku ba dubi yadda Allah ya biyo da jarrabawan cewa bayan kun yi imani kuna nufin ba za a jarrabe ku ba ashe kenan ana jarraban mai imani yanzu wannan karatun malam Idris kai da almajirin ba ku fahimci wannan karatun ba kenan Allah yana jarraban masu imani har yanzu ba ku gane cewa Allah yana jarraban masu imani ba duk karatun da kuke yin har ma da karantarwa amma ba ku gane cewa Allah yana jarraban masu imani ba alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun mutane suna tsammani don sun ce mun yi imani ba za mu jarrabe su ba wa ya faɗi wannan ba Allah ne ya faɗi haka ba Allah ya ce wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah yana wannan jarrabawan don ya gane masu gaskiya wajen faɗin su sun yi imani ya gane masu ƙarya wajen faɗin su sun yi imani dama jarrabawan an ce maka ya keɓanta da zallan waɗanda ba su aikata kirki ba dama an ce maka jarrabawan zallan ta banta ga masu sabo kaɗai dama an ce maka masu sabo kaɗai Allah yake jarraba mutum masu sabo nawa suke yin sabon a yau kuma har yanzu babu jarrabawan a kansu mutanen da suke aikata daidai nawa kuma a yanzu an jarrabe su wurare daban-daban ya za ka yi da wannan ayar ko ya za ku yi da waɗannan ayoyin malam idris kai da almajirinka ya za ku yi da waɗannan ayoyi to Allah ne ya faɗa Ya ce alif Lamim, a hasiban nasu an turaku an ƙulo amanna wa humla yuftanun don sun ce mun yi imani shi kenan ba za a jarrabe su ba to baffa hotoro almajirin malam Idris baffa hotoro almajirin malam Idris ka ji da kyau kai ma tunda kai ka sake kai ma irin waɗannan zantuka na cewarka luwaɗi ya fi kaza don haka kuna gani saboda wannan abun da suka aikata na maulidi marai kyau shi yasa haka ya faru da su to ka bani amsa ko ku bani amsa akan wannan ayar ku haɗu ku haɗu malam Idris kai da almajirinka ku haɗu ku bani amsa cewa dama jarrabawa akan laifi kaɗai Allah yake jarrabawa ka ƙaddara ma hakan a kansa ne kaɗai ko kuma Allah yana jarraba mutane haka kawai to dubi inda Allah maɗaukakin sarki ya yi batu akan waɗannan mutane kai sahabban annabi sallallahu alaihi Wasallama, shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, Allah ya jarrabe shi a wurare daban-daban yana nufin cewa laifi annabi yana nufin cewa sabo annabi yayi tambaya ita ce shi yasa Allah ya jarrabe shi ko annabawan da duk Allah ya jarrabe su laifi suka yi yasa Allah ya jarrabe su ka ji hatta izastai asar rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fa nujjiya man nasha wa la ba'suna 'anil qaumil mujrimin wannan ayar me take nufi hmm? dubi inda Allah yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi cewa Allah ya am hasibtum an tadkhulul jannata kuna tsammani haka kawai za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum ba tare da abin da ya shafi waɗanda suke kafin ku ya shafe ku ba kamar muna tambayan Allah me ya shafi waɗanda suke kafin mu Allah ya ce masathumul ba'sa'u wahalhalu daban-daban ya faru da su wadarra da cututtuka kai wa zulzulu an girgiza su an jijjiga su girgiza su da Allah yayi jijjiga su da Allah yayi a matsayin cewa ba daidai suke aikatawa ba kuma girgiza wannan da jijjiga wannan fa har da annabin Allah aka girgiza har da annabin Allah aka jijjiga hatta ya ƙular rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har ka ji manzo da kansa da waɗanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe nasarar Allah za ta zo ala inna lahi karib Allah ce nasarar Allah tana kusa to wannan duka yana nufin saboda sabo ne Allah ya jarrabe su duka yana nufin saboda saƙo ne yasa Allah ya jarrabe su wannan wani irin karantarwa kuke wai wai wannan ilimi ne kuke bawa al'umma a haka wai wannan a haka karantar da al'umma kenan a haka kuma a haka yanzu a yadda na ga malam Idris wai kana so ka mayar da kanka a matsayin wai menene yanzu ni na fahimta fa don da ban ma fahimci wannan abu ba amma a cikin waɗannan kwanaki akwai abin da na fahimta tattare da kai malam Idris yanzu ina ina gani kamar kai ma kana so ka zama mujaddidi ko <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mujaddidi mujaddidi <laughs> kana da ala na tajdidi kana da ala din ai alal akalli a same ka da karatu ko alal akalli a same ka da karatu ko alal aƙalli a same ka da karatu alal aƙalli ko da waɗannan surutayen za ka zama mujaddidi shehu usman da ya zama mujaddidi fa malami ne shehu usman da ya zama mujaddidi shahararren malami ne da duniyar musulunci ta san malami ne na'am kuma dubi ilmukan da shehu usman bin fodio ya fitar wa al'umma idan fa wannan don abin da ya sa ɗan uwa nake gaya muku haka gaskiyar magana da ban fahimci haka ba amma cikin waɗannan kwanaki kai ina ta kallo kamar wai so yake shi a ce yanzu jaddidi ne fa <laughs> astagfirullah astagfirullah astagfirullah hmm? jaddidi? wato yanzu kuma da gaske ku almajiran kamar su baffa hotoro almajiran malam Idris dan Allah tambayan da nake muku yanzu ku da gaske kuna ganin cewa ka kamar mujaddidi kenan a wajen ku wannan ita ce kwashen da nake so in jefa muku ku yanzu kuna ganin sa yanzu mujaddidi ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu baba warfar he ka janye daga zantukan da ka faɗa a kansa sai ka janye ka fito ka gwada wa duniya abubuwan da da ka faɗa fa ka janye kaga dai ko mu da muke da sabanin fahimta da shi ba mu taɓa gaya masa irin waɗannan kalamai da ka faɗa a kansa ba ba mu taɓa faɗan irin waɗannan zantuka da ka sake a kansa ba. Amma duniya ta nemi waɗannan zantuka in suna ganin abin da nake faɗa ba haka ba ne. Ku nemi zantukar da Malam Baffa Hotoro ya sake akan Malam Idris. Ku nemi zantuka. Za ku ji ko mu da muke da saɓanin fahimta da shi mun taɓa gaya masa irin waɗannan zantuka? To ku nemo ku ji. To yanzu kafin kai a matsayinka na almajirinsa yanzu, ka fito ka ce ka janya waɗancan kalaman da ka yi su lallai ka gane kuskure ne dukkan hudubobin da ya gabatar yanzu fa ba za a fita kasuwa saboda waɗannan hudubobin ba kai da bakinka ka nuna wa duniya cewa hudubarsa ba huduba ce da za a rufe kasuwanci ba amma abun mamaki yawa kuma yanzu gashi nan oke yanzu ka yarda cewa huduba ce to ka fito ka gaya wa duniya tukuna don ya kamata tunda sunnar manzon Allah kuke ai ya kamata a dinga jin gaskiya daga bakin ku ai a dinga jin gaskiya daga bakin ku duniya zaka fito ka janye wa'annan maganganu da ka faɗa a kansa ka ce yanzu ka gane ba surutai ne dama yake yi ba hudu ba yake yi saboda haka daga yau duk lokacin da dokto ya fara hudu ba to mutane fa su daina kasuwanci kamar yadda ka gaya wa al'umma da ka ce hudubarsa ba wanda za a bar kasuwanci ba ne ya kuke mai da mutane kamar ba su san me suke yi ba ya kuke juya kwakwalen mutanenku ya kuke juya kwakwalen mutanenku so saboda haka um, abin da nake so in kara a gaba dubi fa game da abin da ya shafi rai dukkan wanda ya san rai wallahi ran nan ko ta dabba ce in dai kana da imani in dai kana da imani ran nan ko ta dabba ce ya kamata ka tausaya mata kai me dalilin da yasa aka ce idan ka zo yanka dabba ka wasa wukarka da kyau duk saboda tausayawa ne kana dannawa ta yanka kar ma ka zo kana dirjewa bai yanka da wuri ba ya kamata ka sani ran nan abun tausayawa ne to ko ran dabba ne in dai kana da imani ya kamata a same ka da tausayi in dai kana da imani mu je cewa wai kana so ka haɗa abu biyu a lokaci guda wani abu ne ya faru babba ai a kyautata zato sai ka gabatar da ran akan kome da kake tunani ka fara batunka akan alhininka da damuwanka da tausayawanka akan waɗannan abubuwa da suka faru in ya so duk abin da kake so ma ka kawo akan maulidi sai ka ajiye shi gaba sai ka kawo kuma akwai waɗanda suka ɗauki irin waɗannan usulubin ma wani zai faɗa ya ce to shi ba maganar maulidin ba ga abun da ya faru ismin da ana maganar kaza ai ba maganar ma maulidi ake yi ba ran nan a ko'ina aka ɗauke irin wannan ran in dai kana da imani ya kamata ka tausaya in dai kana da imani kai ran nan ko ta dabba ce ko ta dabba ce balle kuma a dubi fa Allah madaukakin sarki abin da ya faɗa yake cewa min ajali ذلك كتبنا ala بني isra'ila annahu من قتل nafsan بغير nafsin أو fasadin في الأرض fa قتل الناس جميعا nasa jami'a wa أحيا الناس fa nasa jami'a sakamakon abin da ya faru da annabi Adam, wato ina nufin ƴaƴan annabi Adam, sakamakon haka Allah ya wajabta akan banu Isra'ila, duk wanda ya kashe wata rai ba tare da rai ba ko fasadi a ban ƙasa ba, daidai yake da ya kashe duniyan nan duka. sai ce wanda ya rayar da ita kuma daidai ke da ya raya duniyan nan duka kai dubi fa manzon Allah yadda ya yi batu akan rai Manzala Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi laqatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawali duniya annabi yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa kashe mumini kashe mumini ya fi girma a wajen Allah akan gushewan duniya ma'ana duniya nan ta gushe ba kowa a cikinta ko ba komai a cikinta kai duniyar baki ɗaya a rasa ta ya fi sauƙi akan rasa ran mumini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi la zawalu dunya ahwanu ala min qatl mu'minin bighairi haƙƙin." Manzan Allah yana cewa gushewan duniya shi ya fi sauƙi a wajen Allah akan kashe mumini ba tare da haƙƙi ba yace walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi dami mu'minin la adkhalahum Allahu an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yace da a ce mutanen sammai da ƙasai ko ka ce mutanen sammansa da ƙasansa za su haɗu akan jinin mumini ɗaya da Allah ya shigar da su wuta baki ɗayansu ma'ana halittun sama da ƙasa su haɗu akan kashe ran mumini guda ɗaya duk Allah sai haɗa su a cikin wuta haba ɗan uwa abin da nake so mu fahimta a nan da a ce mala'iku da mutane da aljanu za su taru su yi taron dangi su kashe rai guda ɗaya dukkansu Allah zai sa su a wuta amma yau ran nan ba ɗaya ba ba goma ba ba ishirin ba ba talatin ba ba arba'in ba ba sittin ba ba tamanin ba ba cis'in ba ɗari ne da wani abu ake magana gashi yadda manzon Allah yake nuna girman rai guda ɗaya a yayin da ku kuma kuke irin waɗannan maganganu a yayin da kuke irin waɗannan maganganu anya anya wai ya ake gane imanin mutum ya ake gane imanin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a wani hadisi yana cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu halakarwa manzo Allah ya ambaci shirka a ciki hada Allah da wani ya ambaci sihiri ya ambaci wato ya ambaci kashe rai wanda Allah madaukakin sarki ya hana a kashe sannan kuma cin riba cin dukiyar maraya gudu a ranar jihadi cikin tafarkin Allah da ƙazafi wa muminai mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafo waɗannan abubuwa daga cikin manyan al'amura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wani hadisi da al nasai ya rawaita daga hadisin Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yarda annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama kala man jaa ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata wa yasumu ramadana wa yajtanibul kabaira kana lahul janna annabi yake cewa a cikin wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda yazo yana bauta wa Allah bai hada Allah da wani abu ba yana tsayar da sallah yana bada zakka yana azumin watan Ramadana yana nisantan kaba'ira yana da aljanna suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da kaba'ira yace al-ishraku billah wa qatlun nafsil muslima yace hada Allah da wani da kashe rai wanda take musulma kaga aya kuma ta tabbatar mana kashe ma dukkan wani rai ba tare da haƙƙi ba sannan a wata riwaya manzo Allah yana cewa wallazi nafsi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi yawmun duniya ba za ta ƙare ba har sai wani rana ya zo wa al'umma wanda ya yi kisa bai san me yasa yi kisan ba ma'ana la yadri fi ma qatala wanda yayi kisa bai san me dalilin da yasa yayi kisan ba walal maktulu fima Kutila. wanda aka kashe bai san me yasa aka kashe shi ba fakila kaifa yakunu zalik aka cewa manzan Allah ya haka yake kasancewa muhallu shahid yan uwa yan uwa abin da nake so in fahimtar da mu a cikin nan idan muka ɗauki wani hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zamani watan idan kiyama ta kusanto za a ɗauke ilimi a lura da magana da nake faɗa da kyau za a ɗauke ilimi to abun mamaki a yau a yau abun mamaki eh wani idan ya zo da surutai yake so wai a riƙe addini wai da surutai za a fahimci addini kawai ka dinga hira ko ka dinga taɗi ko ka dinga surutai ko ka dinga surutai to saboda haka abinda nake so lallai mu ɗauka a cikin waɗannan abubuwa shine dama da suke ƙoƙarin su tura wannan shahada na tabbatar musu inda aka tabbatar da wanda ya ƙone ya yi shahada a cikin hadisin da a Sheikh Muhammad Nasir Dinar Albani ma ya inganta shi. To saboda haka yanzu abin da ya saura shi ne su kuma sai su kawo hadisin da ya tura wannan magana. ba wai batu na baki ba ku kirkiri maganganu ku faɗa ba wai nassi kuke kawowa ba ba aya ba hadisi kawai ku da kanku kuke halittar magana ku da kanku kuke kirkiran magana kai da almajirinka kai da almajirinka so saboda haka lalle ina kira zuwa ga al'ummar musulmi a ah, a ah, ina kira zuwa ga al'ummar musulmi ya kamata su fahimci me yake faruwa. Da farko dai, wannan abu ne da ya riga ya faru, kuma yadda muka kaddara wannan abun da ya faru, idan akwai maganar kuskure a ciki, amma ganganci ya fi yawa. Kuma har a yanzu zuciyata bata gamsu ma a kan cewa wannan kuskure ba ne. Domin abubuwan idan kuka lura da abun da ya faru ‘yan uwa, za ku ga cewa waɗannan mutane dai a cikin gari suke sannan na biyu ga fitilu da aka haska a wajen ‘yan ta'adda su ne za su haska fitila waɗanda suke neman su ɓuya a cikin duhu kuma su ne za su haska fitila kuma fitilun nan watakila ba ɗaya ba ne sannan kuma ya aka ce an yi kuskure a farko kuma a maimaita wannan kuskure to abu na farko abin da za mu ɗauka a nan za mu iya cewa akwai abin tunani a cikin lamarin akwai abun tunani kuma babban abun da za a yi a nan shine kaɗai a ɗauki matakai waɗanda suka aikata wannan abu a hukunta su domin kai ka kaddara ko akwai kuskure a ciki akwai hukunci mai tsaurin gaske saboda rai ba abun wasa bane rai ba abun wasa bane kai waɗanda suka aikata wannan abu idan ma an ce kuskure ne ya kamata a sauke su a sauke su a kawo su a madadinsu wannan shi zai sa a kiyaye abubuwa domin wannan shi ne hukunci wanda ya fi dacewa saboda rayuka ne aka rasa ya kamata su kansu wanda suka yi kuskuren da kansu su tube kakinsu su ce sun haƙura su ce sun haƙura ka ƙaddara ma kuskuren kenan duka su bar aikin su tube kakinsu su ce sun haƙura da wannan aikin saboda waɗannan rayukan da aka rasa kuma sannan wannan abun tuhuma ne yanzu abun tuhumar ita ce ba kwa ganin cewa yanzu a ce waɗannan mutane kenan sun iya aikinsu za a yi tambaya kuma duniya za ta yi tambaya dama wanda za a kai masa hari ba wanda ake tantancewa ba ne ba wanda aka tabbatar da yana rike da abun da za a iya kai masa harin ba ba wanda aka tabbatar da cewa shine mai laifin ba dama ina kafin a hukunta mutum sai an tabbatar da laifinsa tukuna ina sai an tabbatar da kuma shi ɗin ne da Allah abun tambayar anan ita ce ka taɓa ganin abun tambayar anan me yasa kuskuren nan baya yiwuwa a kan 'ya'yanku? me yasa kuskuren nan baya hawa kan matanku me yasa kuskuren nan baya hawa kan ƙannenku me yasa kuskuren nan baya hawa akan yayunku me yasa kuskuren nan baya hawa akan surukayenku me yasa kuskuren nan baya hawa akan danginku kuskuren nan sai a waje yake faruwa wannan ita ce tambaya sannan kowanne ya ji idan ‘ya'yansa ne aka musu haka ko matansa ko yayunsa ko ƙannensa To, saboda haka akwai abin takaici a cikin waɗannan abubuwa da suka faru hakika. Akwai abin takaici ƙwarai da gaske akan waɗannan abubuwa da suka faru. Amma dai lalle kira muke maimaitawa ga gwamnati lalle ta ɗauki matakai masu tsauri akan wannan abin da ya faru. Mu fa abin da gwamnati kawai za ta yi shine ta fito ta bayyana wa duniya ga mutanen nan da suka aikata wannan abu. kai ko kuskuren ne ta fito ta gwada mana waɗannan su suka aikata wannan abu sannan kuma ga hukuncin da aka musu yanda za mu gamsu da cewa an musu hukunci in kuskuren ne in gangancin ne dole a fito da su wannan kawai shine gaskiyar magana a fito da su sannan a hukunta su in kuskuren ne sun cancanci hukunci in gangancin ma sun cancanci hukunci kowanne daga ciki ya faru so saboda haka wannan shine kawai mafita a ƙasan nan in ba haka ba to akwai matsala akwai barazana a ƙasan nan wanda wallahi idan ba ɗauki matakai ba akwai matsaloli da yawa akwai matsaloli da yawa wanda Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye faruwansu amma dalle mu muna kira muna kira ga gwamnati ta ɗauki matakai akan wannan ta ɗauki matakai akan wannan ta ɗauki matakai akan wannan saboda abun ya yi yawa kuma da gaske ne arewacin ƙasar nan ne kawai waɗannan abubuwa suke faruwa eh dukkan kashe-kashen nan da kake ji Maiduguri Sokoto Zamfara Plato, duk inda kake so ambata za ka ga yawanci a arewa ne waɗannan abubuwa suke faruwa to dole ne akwai abun tunani a ciki ba zai yi kullum abu ya faru a ce kuskure shi kenan magana ta wuce ba amma kuskuren nan ba ku taɓa yinsa sa akan ƴaƴanku ba ba ku taba kuskuren na akan matanku ba ba ku taba kuskuren na akan yayunku ba ba ku taba kuskuren nan akan danginku ba ba ku taba kuskuren nan akan wanda suke kusa da ku ba ba ku taba kuskuren nan akan abokanku ba kuskuren nan duka yana faruwa akan wasunku ne to wannan ita ce abin da ya daure mana kai ya kamata kuskuren nan mu samu ya faru da ƴaƴanku kuskuren nan kun yi shi akan ƴaƴanku kun yi shi akan ƙannenku kun yi shi akan matanku kun yi shi akan waɗanda suke kusa da ku to saboda haka sakona zuwa ga waɗanda suke faɗa aji waɗanda suke faɗa aji lalle lalle a ɗauki matakai akan waɗannan abubuwa da suka faru a ɗauki mataki a ɗauki mataki yawa a ɗauki mataki saboda dukkan wata fitina da ta gani wallahi in ta tashi ba za ta bar kowa ba babu wanda fitina za ta bari babu wanda fitina za ta bari in mulki kake yi dama al'umma ne kake mulki ran da babu al'umman wa za ka mulka yawa in mulki kake so to dama al'umma kake mulka kuma al'umman na ake kashe su in an gama kashe su wa za ka mulka sannan kuma su za su yadda a yi ta kashe su haka kawai haka kawai ranku yana da tsada ran wasunku bai da tsada ran matanku na da tsada ran matan wasu bai da tsada ran ƴaƴanku da tsada ran ƴaƴan wasu bai da tsada ran ƙannenku na da tsada ran kannan wasu bai da tsada ran dangin na da tsada ran dangin wasu bai da tsada wani irin shugabanci ne haka wani irin jagoranci ne haka ai a kyautata zato na. kuskuren nan ya fada ta kanku sai a gane wannan shine cikakken kuskure ya fada akan matanku sai a gane wannan shine cikakken kuskure ya fada akan ƴaƴanku da matanku da ƙannenku da dukkan danginku sai a gane wannan shine cikakken kuskure amma kuskure kullum akan matan wasu akan 'ya'yan wasu akan mazan wasu akan ƙannen wasu kuskuren kullum a kansu ku baya faruwa a gidajenku baya faruwa a danginku baya faruwa a na kusa da ku kullum a cikin wasu daban kuskuren yake faruwa to ni ban yadda ba ban yadda cewa wannan kuskure bane yawa amma na faɗa a babin in in in kuskuren ne in kuskuren ne to a fito da wanda suka yi kuskuren a hukunta su kuma waɗannan rayuka da aka rasa waɗannan rayukan da aka rasa rai kusan ɗari da wani abu sai a yi hukuncin muga ta dace da waɗannan rayukan da aka rasa saboda maganin wasu kar su zo su yi irin wannan kuskure gaba saboda gaba idan hakan zai faru kafin ya faru an tantance wanda hakan zai faru da su mutane ne da suka fito maulidin manzan Allah me suke ɗauke da shi me suke tattare da shi me suke planning me suke shiryawa ko me suka shirya menene abun da aka kama su da shi menene ya tabbatar da cewa su ma suspect ne menene ya tabbatar wani bincike aka yi kafin aka kai musu wannan harin wajen tabbatar da cewa su ne ya kamata aka yi musu hari ya aka yi ba a bincika ba haka kawai aka kai harin ya za a kai hari cikin gari ba tare da an san wanda aka kai wa harin ba to saboda haka waɗannan abubuwa duka kawai a ɗauki mataki akan waɗannan abubuwa su ne kaɗai abin da zai iya gamsar da ɗan Najeriya shi ne kaɗai abin da zai iya gamsar da ɗan Arewa shi ne kaɗai abin da zai iya gamsar da musulmi da dukkan wani kirista ma wanda yake da hankali da duk wani ɗan adam da yake rayuwa a ƙasar nan saboda haka a ɗauki matakai wannan shi ne saboda rai ba abin wasa ba ne ran nan guda ɗaya ne in an rasa ta an rasa ta ran nan ƙwaya ɗaya ne kuma ka koma ka auna kanka tukuna na farko kai kanka ranka kai mai tsada ne a wajenka ran matanka mai tsada ne a wajenka ran ɗanka mai tsada ne a wajenka oke rayukan mutane ne na banza rayukan mutane ne banza ko rayukan mutane wofi kai naka wato kai naka abun kiyayewa ne kai naka ran abun lura ne kai naka ran mai tsada ne wato rayukan al'umma ne na araha ko rayukan al'umma su ne mai araha kai naka mai tsada kai naka gul ne na shauran al'umma kuma ko oho to saboda haka wajibi ne a ɗauki matakai saboda wallahi wallahi ba za mu yadda da waɗannan abubuwa suna ta faruwa a haka kawai ba yawwa sannan tsokaci ga abin da ya shafi waɗannan zantuka da Malam Idris da ire-irensa da almajirinsa suke sakewa. Da farko dai alhamdulillah waɗannan zantuka da ku kuma kuke sakewa mu dai a yadda muke kallon waɗannan zantuka dama babu ilimi a cikinsa kwata-kwata. Sannan abu na biyu idan yau ka ɗauka ko so kake ka zama mujaddidi Malam Idris ga shawari da zan baka. In so kake ka zama mujaddidi da Allah ka je ka yi karatu. abinda nake nufi da kaje kai karatu kaje ka saka littattafai kai karatu a malaman zaure ba ina nufin malamin tebur ba wato abinda nake nufi malamin tebur inda za ka je a karatu tsarin haya islamic uh, NCE uh, diploma uh, digiri har ma ka je ka yi masters professor wannan ba shine ma nake nufi da ilimi ba abinda nake nufi kaje ka saka littattafai a wajen malamai ka yi karatu ka yi hakuri akwai malamai da yawa waɗanda za ka tsuguna ka yi karatu a wajen su in kana so ka zama mujaddidi ka dukufa sosai ka yi karatu na sosai wannan ita ce shawari na farko da zan baka kai ma kuma ka san haka akwai wanda za ka je ka tsuguna ka yi karatun shawari fa na baka shawari ka zauna ka yi karatu a gabansu kuma ka yi karatu na ladabi idan ka yi karatu karatun da ya kai matakin karatu sannan na biyu ka zama mujtahidi da so samu a same ka da mujtahidul mutlaq wanda kuma na san wannan babin ma an rufe shi eh an rufe wannan babin don samun wannan yanzu ma da wahala to amma da so samu alal akalli ma ka samu hakan kuma samun hakan ma da wahalan gaske idan kai wannan tunda kana so ka zama mujtahidi wato ka zama ah, mujaddidi ko mujaddidi naga alaman kake so ka zama to idan kai wannan karatu duniya ta yadda ka yi karatu al'umma ta yadda ka yi karatu a ji da kyau shawarin da nake isar maka al'umma ta yadda ka yi karatu aka gamsu cewa kai mai karatu ne to yanzu abin da ya saura maka kuma sai ka dawo kuma ka fara mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau kamar yadda manzo Allah ya ce halikin nasa bi hulukin hasanin kai mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau ta yadda mutanen nan za su fahimce ka fahimta na sosai kuma dama tunda ka yi karatu to za ka ba su karatu su fahimta to idan ka je waɗannan matakan to alal ƙalli kuma sai ka fara bin usulubi mai kyau wajen isar da saƙonnin tunda shi ma Allah ne ya yi umarni da haka wannan usulubi mai kyau Allah ne ya yi umarni da shi na ji kana cewa ijtihadi na ji kana cewa ƙoƙarin mutum ne Na ji kana cewa ai kowa da irin tasa hanyar bayan kuma Allah ya gaya maka ga yadda zaka isar wa al'umma Allah ya ce maka udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau fir'auna ina maimaita wannan fir'auna ba wanda ya kai shi takabburanci a bayan ƙasa amma da Allah ya aiko annabi Musa da annabi Haruna cewa yi faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku ga masa tattausa magana don ya wa'astu sannan abu na gaba Allah cewa wajadilhum billati hiya ahsan ahlul kitabi ma kenan cewa aka yi ai mujadala da su da abu wanda yake mafi kyau ba Allah ne ya faɗi waɗannan usuluban ba kuma ka koma ka ce wai ijtihadi ga ayoyin alqur'ani kana watsar da su kuma babban maka albishir marai kyau albishir da nake maka marai kyau din nan shine ka sani cewa to almajiranka ma sun san ka sauka a layi domin wallahi wallahi don ba ina fito da muryan mutane in danna ba amma da na danna maka almajiranka yawa wallahi wallahi ba ni son in danna muryan wasu saboda abin da ka yi alaƙa da wasu abuwai bai kamata ka fito da shi ba. Amma wallahi da zan danna wa al'umma almajiranka da yawa da suka kira ni suka ce ba sa tare da kai akan waɗannan ƙadiyoyi. Ba su tare da kai akai. Akwai matsaloli da yawa alhamdulillah mun tattauna su ƙarara sukan kira ni su ce su almajiranka ne wallahi wallahi. Su ce kuma ba sa tare da kai akai. kai kuma a lokacin da kai kana ganin cewa ana fahimtar ka ai su mutane da kake isar musu fa masu hankali ne wasu ɗaiɗaiku ne dai suke bin ka duk ramin da ka shiga saboda su kuma ba sa iya tantance daidai da rashin daidai su duk abinda suka gani a wajen ka kawai daidai ne ka ce kai ɗin annabi ne saboda haka tantance daidai da rashin daidai saboda su sun riga sun fassara ka a matsayin ma'asumi sun riga sun baka isma ta cewa kai ba mai kuskure ba ne kai kuma ya kamata da sai to saboda haka yan uwa yi ta hakuri za a yau dinnan muna fama da abin da ya shafi wannan network ɗin, to saboda haka a takaicin takaitawa nasiha ta ta ƙarshe zuwa gare ka da almajirinka ku sani cewa idan malam idris ya muku alkawari ko kuma ya ce muku ya kamata fa shi yanzu ya zama mujaddidi ko kuma ku zama mataimakansa to da farko sai ku bashi shawari gaskiya ya je ya yi karatu kuma ya je ya ɗauki littattafai ya zauna a zaure ya yi karatu na gaske sannan karatu na ladabi tunda so yake ya zama mujaddidi kamar yadda na fahimta dai yanzu mujaddidi ne a wurinku ko almajiransa saboda haka ku ba shi wannan shawarin sannan kuma ya dawo ya ci gaba da mu'amala da al'umma mu'amala mai kyau sannan ya janye dukkan kalamai waɗanda yake sakewa a kan mutane amma in ba haka ba a sifar yadda kuke bi da abun abinda nake ji jin tsoro kar yayi kala na irin khawarij saboda su khawarij kun ga su suka keɓe kansu a matsayin su ne kaɗai masu daidai sannan su dinga kafurta al'umman musulmi akan kaba'irai ma saboda duk wanda zai sake irin waɗannan kalamai to za ka yi ta fahimtar wa'yansu abubuwa saboda khawarij sun fice daga cikin al'umma kar ɗabi'anku ta yi kama da haka, kar ɗabi'anku ta yi kama da na Khawarij, saboda Khawarijawa, ai an san irin ɗabi'unsu ko? Su sukan kore kowa su tabbatar da kansu. So saboda haka wannan babban ɗabi'a ce marai kyau. Ba zai wa a ce wannan al'umman musulmi duka a matsayin su ba sa kan daidai. Yanzu misali ka dubi ɓangaren izalan Jos. Da kwanaki kake cewa wai suna kafurta musulmi sai ga shi an wayi gari dai su suke kyautata zato musulmi eh su suke kyautata zato wa musulmi tunda a cikinsu akwai inda suka yi itlakin cewa ma Allah ya karbi shahadarsu alhamdulillah kaga ashe kenan sun san cewa musulmai ne amma kwanan nan ka ɗauko wani abun da tsohon labari kake so ka haska wa mutanen duniya waɗanda ba su san ka ba ka gwada musu cewa ai waɗannan izalan jos ɗin ai suna kafurta musulmi suna kaza da kaza kuma sai ka yi kuɗin goro ka game mutane duka in ababin adalci ne wanda ya kafurtan faɗi sunansa mana sai ka ce wane ya kafurta kaga wannan sai a ce ka yi adalci amma ka game duka wannan rashin adalci ne to kaga duniya ta shaida maganan da ka faɗa dai ba haka bane gashi da gudu sun kyautata zatowa waɗannan musulman a babin cewa musulmai ne duk da basu yi maulidi ba ko ba sa maulidi amma sun kyautata zato kuma irin haka ibnu ya yi. shi yasa ni na rasa ma malam idris anya kana da malami a duniya to ga ibnu taimiya bai yi maulidi ba amma ka duba kyautata zato da ya musu da yake cewa fa ta'zimul maulidi wa ittikhazuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama girman maulidin annabi da riƙonsa a matsayin biki shashin mutane suna yin wannan kuma lada mai girma yana iya kasance masa saboda kyakkyawan manufa saboda son su ga manzon Allah Ibn Taymiyyah bai yi maulidi ba amma ka duba kyakkyawan zato da suka yi to wannan shine abin da izalar Jos ta yi anan wannan shine abin da izalar Kaduna ta yi anan su ma alhamdulillah sun nuna alhininsu sun nuna cikin su sun nuna su kuma shine abin da ba'alin ɓangaren salafiya suka yi da yawa su ma sun nuna damuwansu tare da cewa ba su maulidin amma kuma suka kyautata zato wa wa'annan ta fiskar cewa musulmai ne su ma ɓangaren Jos suka kyautata zato akan cewa musulmai ne ɓangaren a e, wato izalar Kaduna suka kyautata zato cewa musulmai ne haka ɓangaren salafiya sun kyautata zato cewa musulmai ne kai kaɗai da almajirinka kai kaɗai da almajirinka inna lillahi wa inna ilaihi daga nan kuma abinda yasa bana kawo mabiyanku saboda dama ku biyu ne kuma abinda kuke yin da a ce ma ilimi kuke yadawa kawai surutai ku zo ku kafa abu ku dinga surutai kun tara yara kawai da waɗanda ma ba su karanta komai a addini ba kuna ta gaya musu irin waɗannan zantuka saboda haka ai ba da surutu a da hujja ake fitar da mas'ala saboda haka ku biyu ne kuka ware akan wannan abu ku biyu ne kacal amma dukkan musulmi ya fahimci wannan ba zai yi kuma ka ce dukkan wayannan musulman halakakku bane ba za ka ce wayannan dukkan musulman da suka yi wannan kwamen din ba mutanen kirki bane a kai ne kaɗai mai kirki bayan kuma annabi yana ce ummati ummati al'ummata al'ummata sahabbai suna batun shahada akan wanda ya fita jihadi aka kashe cikin tafarkin Allah manzo Allah ya ce ai in haka ne to masu shahadan za su yi kaɗan shi annabi yana son a samu masu shahada da yawa kai kuma a lokacin da kake so daga kai sai almajirinka ko daga kai sai almajirinka ko shi annabi yana son a samu masu shahada da yawa kamar yadda ya faɗa a cikin wannan hadisi kun ga hadisi nake kawo ba surutai kamar yadda kai kake kawo wa almajirin Idris yadda kake kawo cewa wai luwaɗi ya fi maulidi wanda duk yanka ne wallahi duk wanda ya san maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan bangarori baki ɗaya ba wanda ya taɓa faɗan irin wannan magana ba za ka samu maganar nan a littafi ba ba za ka same ta balle kuma a ce ko da za ka same ta a littafi ba sai an kalli wanda ya faɗe ta wanda ya faɗe ta annabi ne kowaye ya faɗi maganan za a kalla kawai annabi ne ya faɗe ta in ba annabi ba to kuma waye za a saurara kai za a saurara a matsayinka nawa don ka zo ka kirkiro maganganunka na kanka maganganun kanka ka halicci magana kuma ka ce wai ayi ibada da maganganunka kuma wai da sunan cewa wai wai wannan aikin bidi'a ne so okay to maganganun da ka faɗa akan hudubar da shi malam Idris ya yi akan cewa bidi'a ne ka sauka akan wannan kenan sai ka fito ka haska wa duniya cewa hudubarsa in ana yi ko bidi'a kenan kuma kake bin sa a matsayin ɗan bidi'a eh kake masa almajiranci a matsayin cewa kuma ɗan bidiya kana bin ɗan bidiya a matsayin kai almajirinsa ne wannan ita ce tambaya a'a ka bani amsa kuma ina so in samu amsa daga gare ku duka to saboda haka idan kana tuhumar cewa wani aikin bidiya ne suke yi saboda haka ba su cancanci ka musu wannan a fatan alkhairi ko tsammanin shahada ba to ka koma malamin kan ka zarge shi da abin da ka ci gaba da zargansa da abun da ka ci gaba zarginsa da shi a baya na cewa hudu da yake ko kasuwanci ake a ci gaba da yi kawai ma'ana irin hudu hudubarsa ko kasuwa ba za a dakatar ba haka kai ba da fatawa ai haka ka ba da fatawa ko kuma yanzu hudubar ta zama huduba wadda ita ce tambayar da nake yi yanzu hudubar ta zama huduba a wajenka kai almajir malam Idris a tambayar nake tambaya nake maka kai almajir malam Idris yanzu huduban ta zama huduba kuma a ka fito ka yi bayani wa duniya ta fahimta tukuna domin har yanzu ana kallon wannan hukuncin da ka bashi a kansa ne fa ake a kansa kuma duniya take yanzu ka dawo ka nuna wa duniya cewa kai yanzu ka janye kai kai kuskure ba haka bane yanzu ka fahimta tunda ya zama malaminka To, za mu yi ta haƙuri kasantuwar yadda network ɗin ta zama mana a yau. da yadda network ɗin ta zama mana a yau to saboda haka <clears throat> lallai idan saboda kuna kallon ai wannan aikin maulidi suke don haka za, su, ku ba su irin wannan hukunci to lallai kuwa za a baka hukunci na cewa ɗan bidi'a saboda hotoro ya ba da shaidan cewa irin wannan huduba da kake ko kasuwanci ba za a daina yi ba kenan ƙarshen bidi'a kenan saboda kaga irin huduba saboda haka eh, idan ina maimaita wannan magana idan kana batun cewa ai saboda maulidi bid'a ne yasa za ka faɗi irin waɗannan zantuka ko zaka sake waɗannan bayanai to ka koma ka mai da kanka ɗan bidi'a kamar yadda almajirinka tuni ya mayar da kai ɗan bidi'a da sunan cewa huɗubar da kake gabatarwa ma ko kasuwanci ba za a dakatar ba me yasa ya faɗi haka ya koma ya gaya wa duniya ko ya dawo ya gaya wa duniya da me yasa ya faɗi haka idan ya janye wannan maganar kuma yanzu me yasa ya janye watakila ta yi da baya matsayin almajirinka amma tunda yanzu yana ɗalifta a wurinka shi almajirinka ne to bari ya kare ka amma da tunda ba almajirinka ba ne, to shi kenan nan kan zai iya faɗan abin da yake so ya faɗa a kanka to amma dai duniya ta saurari waɗannan zantukan kuma ta ji duk abubuwan da suka faru kowa ba inda na ji cewa ka fito ka janye wa'incan maganganun da sunan cewa abun da ka faɗan ba haka ba ba wai ka fito ka ce a wani ka yi hakuri ba ba a'a ba haka za ka gaya wa duniya ba domin ko da ka ce wani ka yi haƙuri da na maka laifi kaza kaza a to yanzu duniya dai bata fahimta kana nan akan bakarka na cewa har a yanzu kana nan akan cewa wannan ban za a ci gaba da sauraro ko kuma ba za a ci gaba da sauraro ba to idan yanzu ka fito ka gaya wa duniya cewa wannan ban za a iya sauraron ta a yanzu to da abun da ka faɗa kenan ƙarya ka yi to ba ka gani al'umma za su ji tsoron kar ka sake kuma dawowa ka ce ba haka ba ya zama akwai contradiction ko kuma kana nan akan wannan bakanka na da na cewa sa ba za a saurara ba Wannan ita ce question, ita ce tambayar da nake jefa maka almajirin malam. Ita ce tambayar da nake jefa maka almajirin malam. Domin ka gaya wa duniya hudubarsa ma ba za a saurara ba kuma hudu ba za a ba za a tafi kasuwa wato ma'ana kasuwanci za a ci gaba da yi. Ba za a dakatar da kasuwanci ba. eh hudubarsa ba zai sa a dakatar da kasuwanci ba kai ka faɗi wannan magana duniya kuma ta saurare ka to yanzu hudubar tana dakatar da kasuwanci kenan to ka fito mana ka gaya wa duniya ba fa cewa za ka yi wani ka yi haƙuri a ah, mun yi sulhu kaza kaza kaza yanzu ba matsala ba a'a wannan ba za a fahimce ka ba muna so mu fahimci cewa hudubar yanzu za a saurara ko ba za a saurara ba daga bakinka don mu gane har a yanzu yana kan daidai ɗin? ko kuma kai ne baka kan daidai in kai ne baka kan daidai to a watsar da maganganunka in kuma shi din ne to sai ka sake shi ka yi gaban kanka don dole sai an samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu sai an samu ɗaya daga abubuwa guda biyu nan sai an samu ɗaya eh amma dukkan musulmi alhamdulillah wallahi babu abin da yafi faranta mun rai kamar yadda naga al'umman musulmi suna kansu na ƙara haduwa a ƙasar nan dama ba abin da nafi buri na a ce ya cika in ga haɗin kan al'umman musulmi to kuma sai gashi abun yana ta ƙaruwa daga kes na Palestine aka kusanci juna sosai sai ga kuma wannan kes ɗin da ta sake faruwa aka ƙara kuma haduwa dama mu iya maganar mu ita ce ka rike fahimtar ka kuma duk abin da ka ga nake yi wanda ba daidai ba don kamun nasiha ko kamun raddi ta hanyar da ya dace babu matsala zan iya ɗaukar gaskiya daga wajenka kuma zan iya gyara saboda jin wasu abubuwan da ka faɗa wanda take mai kyau wannan duk bai hana wannan abu ba dama cin mutuncin juna aibata juna zagin juna waɗannan su abubuwan da muke faɗa da su su abubuwan da muke faɗa da su amma batun raddi ba matsala ba ce ka kamun raddi kai ni ina kaddara don kamun raddi ma akan abun da na yi shi ba daidai ba soyayya ce ya sa kai saboda kana so in ji daidai din in koma kan daidai din to ka biyo hanya da ta dace mana ka biyo ta hanyar da ta dace mana so amma saboda haka abun da ya faranta mun rai shine ƙara kusancin juna tsakanin waɗannan ɓangarori ɓangaren tasawufu ɓangaren izala duka da ɓangaren salafiyan duka alhamdulillah an haɗa kai an fahimci cewa saɓanin fahimta wani abu ne daban idan an zo kan wani abu makamancin wannan kuma abun da ya kamata a haɗa kan al'umma duka a tafi to ashe kaga kenan duniya sai ta fahimci cewa fa don muna da saɓanin fahimta akan kaza kaza ba shi zai sa wasu su samu ƙofa da za su samu a gaba ba wayanda duk suke tunanin cewa za su yi amfani da saɓanin fahimtanmu su cutar da rayuwanmu su cutar da mu su cutar da addininmu to ba za su samu ƙofa ba suna kunno kai za su ga cewa an yi ca a kansu ba su da ƙofa kenan amma ran da suka fahimci cewa wannan saɓanin za su yi amfani da wannan saɓanin fahimtar a lura da maganar da nake faɗa sosai su yi amfani da wannan saɓanin fahimtar to za su shigo su kacancana mu su mana ɗaɗɗaya to amma idan suka gane in muna sabani a tsakaninmu suna kutsa kai sai su ga mun koma kuma mun haɗa kai sai su kasa gane kuma ta ina ne za su fitowa al'umman musulmi to wannan kaga alhamdulillah alhamdulillah amma kai da almajirinka ku ne kaɗai ba ku gane haka ba ko kuma kai da almajirinka ku ne mujaddidai to ina sauraron almajiranku ko almajiranka malami Idris tun kai ne jagora ko shi wannan ka almajirinka ne ko so saboda haka abinda nake faɗa shine su almajiran naka dukkan su na game yanzu kai ne mujaddidin su in na fahimta kai ne mujaddidin su kai mujaddidin su ne eh wato kai mujaddidin su ne to amma ya kamata su kuma da za su gane tajdidin haka ake tajdidin ai karatu ake tukuna ana karatu tukuna sosai sannan kuma a fahimci ma addinin sannan a ɗauki wato ya zama akwai ilimi ya zama wato duk abin da ka fiskanta za a ga akwai aikin hankali a ciki kai da ya kamata ma a ɗaukan baka ɗauki biyu ba tukuna baka ɗauki biyu ba don wallahi ɗayan ma ana rigima a kansa ɗayan ba zan ambace shi ba sai idan To, saboda haka abubuwan da nake so in rufa da su, ina maimaita nasiha ta zuwa gare ka, da waɗannan wannan hanyar da ka ɗauko ta wallahi ba za ta bulle maka ba, ba inda za ka je da wannan hanyar taka. babu inda za ka je saboda da farko da a ce ma ilimi kake yadawa da sauki amma surutai <laughs> waye zai ɗauki surutu ba wanda zai ɗauki surutu amma da ilimi kake yadawa kana fitar da ayoyin alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakonnin manzon Allah to za a fi ma fahimta amma surutu haba surutu kuma da shi zaka yi jihadin ko zaka yi ijtihadin ko kuma da wannan surutun zaka zama mujaddid <laughs> da surutu habawa ha surutu Allah ya sauwaka so saboda haka almajirinka almajirinka ya bada shaidar ka ai wannan kuma shaidan bai fito ya warware ta ba tunda ka gani alhamdulillah kuna tafiya a hakan a hakan kuna tare amma kuma ya riga ya gabatar da wannan shaidan kuma tana yawo cikin al'umma to kuma ban ji ka fito ka ce ya janye ba shi bai fito ya ce ya janye ba Hauwa to ya kamata ai ya fito ya janye ko kai din ka fito ka ce ya janye eh amma ko kai ka faɗa mu ba za mu yadda ba da kansa dai ya fito ya fito ya janye ya gaya wa duniya tukuna wannan shaidan da ya bayar akan ka din wannan ita ce kawai ko mu ba mu taɓa faɗan waɗannan kalaman da ya sake akan ka ba ba mu taɓa ba kai ka san haka ai ba a gine mu akan cin mutuncin wani ko zagin wani ko aibata wani ba saboda wannan ba mu ɗauke shi babi ne na ilimi ba Eh, ban ɗauki zagin wani ko cin mutuncinsa ko aibata shi a matsayin babin ilimi yawwa ban ɗauke shi a babin ilimi ba saboda na san wannan kan kowa yana yi eh, da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk suna iya zagi zagi kuma ba wai koyonsa ake ba rana ɗaya ake iya shi ko kuma aibata wani ko cin mutuncinsa ko gulmansa duka waɗannan abubuwa ne ba wai koyonsu ake ba kawai ɗaukansu ake faɗa ake lokacin da aka ga dama saboda haka waɗannan ba ba ba ita ce matsala ba shi yasa ka gani shi kansa almajirin kan lokacin da yake cewa wai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun luwadi luwadi yake cewa wai luwadi yafi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gwanda luwadi akan maulidi gwanda zina fa inna lillahi wa inna ilaihi nan me yake koyarwa to kana koyar da aje ayi zina kenan kana koyar da aje ayi luwadi ko fa inna lillahi wa inna ilaihi to da Allah ɗan uwa wannan bai zama abun mamaki ba wai yaushe ne mutane za su fahimci wannan al'amari wai ina nufin iya waɗanda suke binsa. iya waɗanda suke binsa. su nake magana don na san al'umma kan ba su tare da shi wallahi ba sa tare da shi duk waɗannan maganganu bari in gaya muku akwai waɗanda suke nesa waɗanda suke nesa ba su san waye malam Idris ba shukrallah fakhran in dai saninsa in dai saninsa da uslubin da yake bi da hanyoyin da yake bi insha Allah in ba a sa wani a na ɗaya ba akan saninsa to za a sa ni na biyu Yawwa waɗannan abubuwan da yake ta haska wa mutane ya ce a ah, wane ma ya yarda da shi kaza wane ma ya amunta da da'awansa duk faɗi faɗi kawai yake yi duk faɗi-faɗi yake yi yawwa e eh, wane ma ya yi kaza wane ma ya yi kaza duk faɗi faɗi yana so ya gwada wa duniya cewa to fa ana fahimta in wasu ba sa fahimta to fa ga masu ganewa saboda wai wanda su ba su biyo shi ba wai su biyo shi <laughs> astagfirullah to mu za a mana wannan mu za a mana haka bayan kuma mun san komai kai da kake nesa kana can gana, ko Nijar ko ko ina ne ko Cameroon ko wani waje haka kai za ka cewa kamar wani abu ne yake faɗa wanda yake na ilimi a mu mun wuce wajen tuntuni ko wannan abubuwan da muke ma saboda ku masu nesa ne ko kuma saboda ku jama'a da ba ku fahimta ba saboda haka alhamdulillah ba abun da ya fi mun daɗi kamar yadda na fahimci alhamdulillah wallahi al'umma da yawa sun fahimce ka ko in ce mafi yawan al'umma sun fahimce ka mafi yawansu idan ka kasa su kashi ɗari kashi casa'in da takwas casa'in da takwas kaga biyun nan almajiranka ne kaɗai su suke tare da kai akan wannan iya almajiranka yawa yan mashabarka yan mashabarka su kaɗai idan ka cire wa'annan yan mashabanka to fa al'umma duk sun fahimci menene ake ciki eh saboda haka waɗannan tsokaci ne nayi saboda waɗannan batutuwa da ya sake kasantuwar akwai waɗanda suke ruɗuwa da abun a matsayin cewa a su suna ganin cewa eh, ai shi ma ya nuna damuwansa ta amma dai wannan maganar ya haɗa ne maganganu guda biyu ya yi faɗakarwa ya yi nasiha ya yi kaza wanda masu gyara magana da kuskuri ma wa magana ko kai da kake sauraronsa insha Allah gurgudo yadda muka fahimce shi da abin da muka sani a kansa gurgudo kai da kake nesa baka sani ba kai da kake wani nisan duniya ba abin da ka sani a kansa saboda haka abin da muka faɗa a kai kawai ka saurara yawwa kuma babu inda za ka bijiro ka ce ga inda aka ci mutuncinsa shi kuma hala idan ka bijiro da yawa za ka ji inda ya ci mutuncin wasu ko ko inda ya aibata wasu ko inda ya zagi wasu sai ka samu yadda mai reno ya kasance haka wanda aka yi renonsa zai kasance saboda haka waɗannan su ne sakonni na zuwa gare shi da almajirinsa eh, Eh, saboda haka na zuwa gare shi da almajirinsa almajiri almajiri malam idris ka daina kirkiro magana daga jakanka ka daina kirkiro magana daga wato magana daga jakanka kawai abun da ka so ka faɗa wa al'umma ba aya ba hadisi ka ɗauka ana ibada da abun da ba hadisi ba aya kawai kai ne zaka kirkiro magana ka gaya wa al'umma su koma suna bauta da abin da ka gaya musu ba maganar Allah ne ake ɗaukowa a yi amfani da ita ba ba maganar annabi ne ake ɗaukowa a yi amfani da ita ba kai ne za ka guda wa duniya cewa luwaɗi ya fi maulidi zina ya fi maulidi duk daga bakinka daga jakanka babu inda annabi ya taɓa faɗan haka sai kai wannan wani irin bidi'a ne wannan bidi'ar ta yi munin gaske ai wannan mummunan bidi'a ce kuma Mala Idris nasihan da zan maka a ƙarshe ka daina rarraba kawunan al'umman musulmi kana fita daga cikin al'umman musulmi kuma kana zargin wasu wai da raba kawunan al'umma menene baka yi a ciki ba in maganar masallaci inda gaske ne ai ka san inda ake sallah tuntuni me yasa ka fidda masallacinka na salawatul khamsi na juma'a ka ware shi kai kadai me yasa ka ware na idi idan ka ce wannan uzuri ne yasa ka ware to me yasa ka ware na idinka da yana da kyau mu fito mu bayyana wa mutane mu bayyana wa duniya amma idan ka fito kuma sai ka je ka tuhumi wasu wai su suke rarraba kawunan al'ummar musulmi to ai mu a wajen mu gwanda ma su suna kyautata zato wa musulmi duk da sun fitan amma dai suna kyautata zato wa musulmi ishin Falastin sun kyautata zato wa musulmi ishin abin da ya faru a Kaduna sun kyautata zato wa musulmi amma kuma kai baka kyautata zato wa musulmi ga kenan kai ne babban mai rarraba kawunan al'umman musulmi babu wata bid'a da tafi wannan muni babu wata bid'an da tafi wannan muni bid'a mummuna ta ƙarshe ita ce wanda ta shafi rarraba kawunan al'umman musulmi ka raba masallacinka ka raba masallacinka na salawatul khamsi da juma'a duka ka raba kuma na idi kuma sannan ka zo ka tuhumi wasu da cewa wai su suna raba masallatai na'am to inda baka raba ba to shi shikenan kana da bakin magana amma kai ne a gaba wajen rabawan amma kuma wai kai ne mai magana to ai sai ka bari wanda bai raba ba shi zai yi magana a je ma sun raban ka raba to ka bar wanda bai raba ba sai ya yi magana amma ba kai ne za ka yi magana a kai ba saboda haka duniya fa su fahimta wato kar a wautar da hankulanka kar a wautar da hankalinku Kuɗin fa masu sauraronsa kuɗin masu sauraronsa tun daga kan almajirinsa zuwa sauran almajiransa duka da ku nake Yawwa, kai kuma yanzu da ka dawo ɗalibta a wajensa da ka dawo ɗalifta a wajensa ya kamata to ai da ka hakura ka daina maganan ma tukuna ka dan dauki shekaru sosai kana dan karatun tukuna kar ya zama ka je ka ballo masa wani abun da shi kansa ba zai iya tsarewa ba yawa he ka dan bi a hankali kana karatu kana karatu in ka dan dauki shekaru ka dan kara fahimtar karatunsa sosai sai ka shiga amma na ga kawai da shiganka baka dade da ɗalibta a wajensa ba har kai ma ka zama wanda zaka iya fitowa ka tsara magana na kanka kai ma wato yanzu dai ka zama profession eh ka zama kai kai ma ka zama yanzu wanda har ka iya yanzu kirkiro magana kai ma ka faɗa ba aya ba hadisi ai wani abun kunya ne yanzu kawai da dawowa wajensa kana zama almajirinsa shikenan kai ma ka iya fitowa ka yi magana da kanka ba aya ba hadisi to ai hakuri zaka yi ka ɗan ɗauki koda shekaru goma kana ɗan bibiyansa ai in a haka aka tafi insha Allah wata rana sai ya zo ya kore ka don zai ce maka kana gaban kanka ya kamata ka bari sai ya kirkiri maganan in ya faɗa kai ka yi koyi da maganansa wannan ita ce zaman ku daidai amma in ba haka ba kana gaban kansa da bai ce ka faɗa ba ka faɗa to ka saurara a ka saurara kawai a yanzu na fahimta kai ma yanzu yanzu ka kai matakin da zaka kirkiri magana ka faɗa Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba ka faɗa eh Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ka faɗa kuma kana so wai al'umma su yi aiki da wannan to wani iri kuma kana wai kuma haka kuma kana faɗa da bidi'a to wani bidi'a ne tafi wannan muni ka ƙirƙiro abu da kanka ba aya ba hadisi kai Allah ya sawwaka wannan karshen zamani Allah ya kiyaye so saboda haka dole ne mu mayar alhamdulillah yan uwa ina baku uzuri za ku ga waɗannan abun da yasa galibi nake fitowa in yi waɗannan bayanai na baku dalilai na na baku kuma a ah, hujjojina na yin haka ina maimaita wannan kuma da shi zan rufe wallahi akwai wasu mutanen Cameroon wanda ina gabatar da wannan program ɗin a TikTok da yawan gaske akwai wanda sun kira ni suka ce sun bi Malam Idris shekara ishirin, amma sakamakon wannan bayanan da nake suka ce sun janye shekara ishirin. akwai fulani da yawa na san haka ya faru da su akwai kuma wa'ansu wayanda su suna nan ba su ma taba ganin shi ba a suna ji kawai wasu karatutukan da yake sakewa akan irin haka suka ɗauka gaskiya ne wasu a social media ne suka tsinci abubuwa amma sakamakon wayannan bayanan da muke fitowa muna yi suka ce wallahi sun aje tafiyarsa alhamdulillah kaga ashe kenan akwai fa'ida na mu fito mu yi na biyu akwai wayansu yan haya islamic da suka shiga ba su dade da shiga ba a dukkunan su ma disam da suka kira ni suka ce wallahi malam sababin karantar wannan da kai da warware wannan bawan Allah wallahi muka gane a duk ashe abin da yake faɗa ma ba haka ba ne. alhamdulillah to kun ga in kun fahimci dalilan yin saboda al'umma tana ganewa tana fahimta yawa yadda yake ganin cewa zai fito ya yayi surutai to za mu fito kuma bisa ilimi insha Allah mu warware surutan ma eh, za mu fito mu warware surutan waɗannan su ne zantukan da nake so in isar a daidai wannan lokaci a Allah ubangiji ya shi ɗin ma Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi eh Allah ya shirye shi ya ganar da shi saboda amma dai ina so duniya ta fahimta cewa waɗannan abubuwa da yake yaɗa su ba ilimi ba ne. eh waɗannan abubuwa da yake yaɗa su ba ilimi ba ne kuma shi kansa ya san ba ilimin ba ne. kuma almajirinsa ma ya tabbatar da cewa ba ilimin ba ne. don gashi nan a kusa in ya musa akwai ran da zan zo in danna ya fito duniya ya ce bai ce bayi da ilimi ko bai ce shi bai cancanta a saurare shi ba a ya fito duniya ya musanta haka don na faɗa almajirinsa ya tabbatar da bai cancanci ma ya fito ya yi magana ba saboda haka waɗannan su ne zantukan da nake so in isar a daidai wannan lokaci iyaka abin da zan faɗa kenan kuma wallahi wallahi Allah ya sani duk waɗannan abubuwa ba muna yi akan kin malam Idris bane a'a muna kin dai abun da yake yi abun da yake yi muke ki saboda mummunan abu ne abu ne wanda ba ilimi ba duniya ta san wannan abu ba ilimi ba ne kuma wannan kowa ya san waɗannan abubuwa da yake yi surutai ne kawai yake ta yi muna so wai ya bar waɗannan surutai ya koma ya yi abubuwan da suka dace a cikin addinin musulunci kana ɗauka cewa wai ƙi Allah ya sawwaka ban ga wani abu da zan gani a jikin malam Idris a ce wai <laughs> Allah ya sawa gani ba zan ma ce komai akai ba ba zan ce komai akai ba amma babu wani abu da nake ji wanda sunansa ilimi ne ko sunansa wani abu ne da zaka ji shi ka ce ka karu da shi ni ban ji shi ba kai idan kana ji ka je ka yi ta jinka amma ni a babin bayin Allah muke so waɗanda suna ji kamar gaskiya ya faɗa ko kamar daidai muke fahimtar da su fato ba haka bane don su gane iyaka maganar kenan yawwa iyaka maganar kenan saboda haka idan in hasada kamar yadda wasu daga cikin almajiransa suke cewa hasada ake masa akan kaza kaza Allah sarki hasada idan zaka yi hasada zaka yi hasada akan wanda ka san yana da abu ai ko sai ka ga mutum yana da abu kafin ka masa hasada yawa wannan ita ce kuma mu alhamdulillah shukrallah fakhran billahi azimi billahi azimi ban ga wani abu da malam Idris yake da shi a karatu da zan masa hasada akai ba idan haka ne Allah karka bani duk abin da nake so ban ga abin da yake da shi balle in masa hasada ban ga karatun ba ban ga ilimin ba balle a yi maganar hasada don ya kamata wasu abubuwan mu fito muna faɗa ƙarara saboda waɗansu almajiran da suke ce ai hasada ake masa kaza kaza ko almajiran da suke fatare da shi to hasada za ka yi ta sai ka ga mutum yana da abu tukuna kafin ka masa hasada ko to alhamdulillah Allah bai jarrabe mu da haka ba babu dan adam da zan masa hasada a rayuwata Allah ya tsare ni babu shi wallahi billahi kuma Allah ya tsare ni amma malam Idris iyaka abun da yake yi shi din ma bakin sa muke ba abun da yake yi muke ki abubuwan da yake faɗa wanda ba daidai ba su muke ki su ne wanda ba ma so amma billahi azimi ba ka da abun da zan maka hasada a kansa babu shi saboda sai kana da karatun kafin a maka hasada a kai don ni ban ga karatun da zan yi hasada a jikinka ba babu sai dai ka ne ya gane haka ni ban gane haka ba ko ban gani ba saboda haka wannan ita ce kawai ka gane kuma bakin ka nake ba mm abun da kake yi nake ki iyaka maganar kenan saboda haka waɗannan su ne sako da nake isarwa zuwa gare ka mujaddidi Eh, mujaddidin wannan zamani ko kamar yadda almajiranka suka mai da kai mujaddidi ko kai ma kuma har ka gamsu da haka kuma har kana ganin kuma da gasken haka ne ko har kana jin da gaske hakan ne ko <laughs> shi yasa suke su kansu da suka gaya maka hakan wallahi sun rudar da kai sun kai ka sun baro in kuma kai ka ji wa kanka haka wallahi to kayi nisa kayi nisa a tafiyar Allah ya shirya kawai Allah ya shirye ka in dai wai har kana jin cewa wai kai mujaddidi ne a yanzu la ilaha illallah babu mataki ɗaya da ka ɗauka a cikin matakai na zamowa mujaddidi babu ɗaya babu guda ɗaya ba wanda ɗaya ni ɗaya da ka hau wallahi wallahi na haɗa da rantsuwa a ciki saboda na san baka kai ba mataki ɗaya baka hau ba to kana da malamai rututtu a ka da za su koya maka ma karatu tukuna ka yi karatun tukuna baka ma yi karatun ba tukuna kuma kana so ka ɗale wani waje kai ne za ka ɗale wajen to ka bari ma mana alal aƙalli ka yi karatun duniya ta shaida ka yi karatu Allah ya sawwaka saboda haka waɗannan abubuwa su ne abubuwan da nake so in sake kawai a yau saboda abubuwan ne naga sun yi yawan gaske sun yi yawa Allah ubangiji ka gyara mana mm, Allah ka gyara mana duk wani abu na hankali da al'umma suke yi kai he kai waje daban mm, duk duniya yadda aka haɗa kai akan wannan abubuwa ba a ji daɗinsu ba kowa ya nuna alhininsa kowa ya nuna a ajiye dukkan wani abun da yake na saɓani wannan abu shine hankali ya mayu a kai? Ana batun kisa an kashe rai ɗari da wani abu, an kashe rai ɗari da wani abu, kana nan kana kawo wani abu daban. Alal, alal akalli ka yi ka akan wannan abun da ya faru ka nuna baƙin cikinka da tausayawanka mana in ya so daga baya ka zo ka ci gaba da wannan faɗe-faɗen kan tun da dama faɗe-faɗe kake yi ba wai ilimi kake fitarwa ba. nawa abubuwa da an tambaye ka kana aikata su bid'a baka kare kanka a kai ba lokacin da nazo nake tambaya yanzu ka duba ko tauhidin ma da kake ta magana kai mai koyar da tauhidi kai kana ce kai malamin tauhidi ne kai kaza ka kai duk kake naɗa kanka amma nan aka tambaye ka ko Tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma was sifat ina tambayan ka ya kasa tauhidin haka ka gagara fito da wanda ya raba shi haka kuma ina so in ji cewa annabi ne ya kasa in annabi ne sai a gane cewa to kai sai da annabi ya yi. ummati ummati al'ummar sannan ku ne kaɗai al'umman annabi ku biyun nan wani irin tunani ne da kuma wannan bai saba wa hankali ba ma kai dukkan wani mai hankali ma zai ɗauki maganan ku saboda haka to saboda haka sai a kiyaye sai a kiyaye eh sai a kiyaye kuma alhamdulillah bari in karanta daga cikin waɗannan saƙonni kaɗan insha Allah ga wani bawan Allah ya ce masha Allah to alhamdulillah to ga wannan yana ce Allah ya ganar da su amin Allah ya ganar da su ga wani yana cewa doctor eh to ya faɗi wata kalman da ta yi nauyi ni ba zan faɗe ta ba ga wani yana cewa masha Allah alhamdulillah to ga wani yana cewa to shi kuma yake rubuta wai shafin ku ta mutu wallahi <laughs> wallahi sarki to kai bako kai ma ka zama bako ba a cikin waɗannan mutane kaga daga almajira da yanzu in na fahimta kai ma dan masabar malam Idris kenan kai ma dan masabar sake to bari in baka shawari kai baka sani ba kaga wannan shafi da muke magana akai bari in baka shawari amma ka bincika da kyau ka je ka tuntubi shafin ba guda ɗaya ba ne, shafuka ne da sun kai hudu ko biyar. Wannan ɗaya ne daga cikin waɗannan guda biyar ɗin. Ka je ka duba sauran shafukan da ake ɗora karatun a kai, kai yanzu ka san me kai ka san ma me ake ciki ba. Wannan saƙon da na yi bari in gaya maka, yanzu saƙon nan da na kai bari in sanar da kai watakila abin da ba ka sani ba ɗan uwa. Ka duba shafukan suna da yawa, ka duba tibin shafin shi ma yana da tibi har yau to a nan ne za ka je ka ga shafi ya mutu ko bai mutu ba dan uwa mai son shafi ya mutu ta mutun kuma sakonnin suke iskansa yake ji kuma yake mayo mana da su kai ka san ba mutuwa ta yi ba ko yawa su saboda kai ne dai baka san me kake ciki ba kai din ma a dimauce kake yawa su saboda haka ɗan uwa mai magana da kake ce shafin ya mutu in damuwanka shafin mutu yanzu ne ma shafin take tafiya kai yanzu baka san ai baka san me kake ciki ba ma baka san me kake ciki ba ba shafi ne ɗaya ba shafukan suna nan da yawa sun kai hudu kuma akan ɗora karatun duk akan shafi yanzu kai wannan shafin ne ka hawo kai yanzu wannan shafin ne ka hawo amma ka je ka duba saƙonnin yadda suke tafiya kuma saƙonnin suna iskansa shi ma ɗan uwa eh ka je ka duba da kyau saboda haka tun da kai ma ɗan mashabarsa ne ka je kawai ka ci gaba da mashabarsa yawwa dama ba hana ka ba dama kai dama ku mun ɗauke ku masu tantance abubuwa ne kai kan dama mai mai muƙallidi muƙallidi kai wanda ratayayye ne ina kai bi kake bi ta zaizai to kana iya tantancewa ne balle ma su saboda haka ba ina magana da su ne su da suke iya tantance magana hala ko e, su da suke iya tantance ai su sun ji mai na faɗa kuma na san cewa in za su iya bada amsa za su iya fitowa su bada amsa za su iya fitowa su ba da amsa eh muna jira wannan kuma sakon insha Allahu zai kai maka eh muna jira ka fito ka warware zantukan da ka faɗa a kansa tukuna kai almajirin kai almajirinsa da kai nake ka fito ka warware waɗannan zantuka da ka faɗa a kansa in ka warware su ka fahimtar da duniya cewa fa yanzu ka janye abun da da ka faɗa na cewa kaza da kaza da kaza ba hakan yake ba yanzu ka gane kaza to sai a gane dama kai ka faɗi wancan maganar kuma lalle abun da ka faɗa ba haka bane to kuma mutane sai su koma suna tsorata da kai yanzu ma abun da kake faɗa musu gobe zaka ce musu ba haka bane kenan kaga a lokacin kai ma sai a san inda aka ajiye ka shi kuma in kuma kai baka fito ba to shi ya fito ya yi ma duniya bayani dole a samu wannan a ciki kawai dole saboda abubuwan da kuke dole mu haska wa mutane kuma muna yi don mutane wallahi in don ku ne in don ku ne hmm, habawa ta zan saurari wannan layin ba yawa in don ku ne zan yi wannan wala ba zan saurara ba eh, saboda dai wa'inda suna ɗaukan maganar kun suna gani kamar haka ne don su nake yi kuma har a yanzu ina nan a bakana ina na ina nan a kai yawa fito a ci gaba da mukabalan da kai in dai da gaske ne ka daina guduwan muƙabala ai wanda yake da gaskiya baya guduwan muƙabala yawa baya guduwan mukabala kwana na aka gayyace ka mukabala gudu kai gudu kai ka zo kana ta fakewa ka ce musu kaza ka ce musu kaza wai a haka wai zaka yi wayo kai zilliya kuma masu hankali